shan taba da kuma shan barasa suna da haɗari ga lafiya kada ka yi addu'a domin sassauƙar rayuwa ka yi addu'a domin ƙarfin jure rayuwa mai cike da wahala wannan labari ne akan wani matashi wanda yake shawo kan matsalolinsa ya kuma yi nasara a rayuwarsa ta hanyar samun ƙarfin gwiwa daga bursili ke kan wata ke sauri halama ba ya dawo fa Baba! Oyoyo baba, ka kawo min? In ban kawo komai ba ba za ka mu oyoyo ba kenan ko? <laughs> Kana ji ko yaro na? Littafin encyclopedia na kawo maka. Zai maka amfani sosai wajen bunƙasa ka. Eh, ga wannan ma, na'urar lissafi ce ta musamman ko lissafi mai tsauri ne kan taimaka maka wajen warware shi. Ni kuma me ka kawo min baba? Ga naki ya tsana na siyo miki ai. Ya ba siyo min na'urar lissafi ba. Ga ta sai sai dinga baki aro. Baba kullum haka kike sai ka ta siyo masa abubuwa ni ko baka siyo min. Haba ke koyar. Dan wata. sai mana ki ji gan wata. A'a, dan uwa yaushe ka zo ne? Zuwa na kenan zauna mana. Na yi bincike ne akan daukar ɗalibai a makarantar gwamnati ta Delhi. Banda maganar kuɗin makaranta. Kafin sa dauki ɗalibi sai ya ci tamanin bisa ɗari a jarabawar makarantar da zai bari. Ya kake batun kashi tamanin dan uwa? Sama da 90 yake ci fa. Baba, Ni ma yana so a sani a makarantar gwamnati ta dai. Yar baba ai so nake zama mai mukami saboda haka a makarantar zan sa shi. Baba ni ma mai mukamin nake so in zama. Idan ya zama fake kin zama kanwar mai mukami. Wannan shine irin zuba tunanin masu matsakaicin karfi. Duk da ba sa bambanta yaya wajen soyayya, amma an fa haɓaka maza. Amma fa dan uwa ka san cewa burina ne naga na zama mai mukamin gwamnati. Amma saboda halin rayuwa hakan ta gagara. Wannan yasa na tsaya wa ɗana domin shi ya zama. Kanwata, ga sunan duk ke karɓa. Ah! so haba kanwata na ce maka bana so na ce ina son zama mai mukami an ce kai ne zaka zama makarantar gwamnati ta Delhi ma an ce kai za a saka komai sai kai Me gida hmm? shalelan ka fa jiya kwana sai tana kuka tana son karatu sosai me yasa ita ma ba za ka sata a makarantar ba ke a ganin ki ita ba na bukatar ta kasance a wannan makarantar ne ita soyayya hurumin ta a yake iya aiwatar da abu kuma hurumin a ƙarfi yake ke kin san ba ma da ƙarfin da zamu iya sa duka su bi a wannan makarantar a wannan hali ya muka iya buri Ina nufin Maradi. uwa ita take aihuwan da ilimi kuma ya bada ma'ana ga rayuwar wannan da saboda haka kowane mutum ya kamata a ce yana da buri a rayuwarsa satish na malam me burinka na zama injiniya malam jita ke me burinki buri na shine na zama likita kartik buri na wata ta zama jami'ar gwamnati kai shiru me ma'anar wannan 35 a lissafi 20 a turanci jimilla kuma 30 babu duk karatun da ne baya shiga kwakwalwata baya shiga ka ni za ka ga wannan maganar mara kunyan yaro haba haba da kasa ya kake dukan yaro kamar sanka wani irin sare ne ban yi akan wannan yaran ba na guguta da dadi ba dadi na sashi a makarantar gwamnati ta Delhi sai ya zo min da wannan makin gare kan wasa nan 85 bisa 100 ta ci yata zan mai da ke makarantar gwamnati ta Delhi za ki zama mai mukamin gwamnati kin ji yaro kana jin ba daɗi ne babanka ya dake ka sosai ma kuwa kawo to shine naga kana dariya eh na san cewa kai yaro ne mai hazaka sosai gaya min gaske akan faduwar ka. baba baya da karfin da zai iya samu a wannan makarantar mu biyu shine naga in dai har ina so wata ta samu to sai dai in fada jarabawa da gangan kawo dan Allah kada ka gaya baba gaskiyar magana ka ji ki sauri mana yanzu fa motar za ta zo ina hanzartawa yau ta za ta fara zuwa makarantar gwamnati ta Delhi kada ki damu dan kin ga kanki a sabuwar makaranta ki sa wannan gashin dawisa a littafin ki gwamnati za ta rike karatu nagode yaya dama rayuwa ka kenan ai karshe ka girma gashin tsuntsaye zaka dinga sayarwa a wajen fitilun bada hannu wawa kawai malo baba sai na dawo lafiya yata sai na dawo sauka lafiya daga hannun ya isa haka da kai karatu tukuru da kai ne a cikin motar can maloho kawai dan uwa mu je yayin da kowa yake neman cika burinsa kalilan ke iya tsayuwa domin dafawa al'umma kuma kai nan zaka kasance a wani babban matsayin da ba wanda zai iya riskakka ta yadda duk sa'ad da baban ya ganka sai yayi alfahari duk da muna zamanin sauri me yasa ya rubuta maka da wajen zaman tattauna aure yalla ba kai ba kace goma ka zo kace sha biyu kuma ka zo kace sha ɗaya da yake mu ba ma wani abu shine muka yi sauri muka zo ita kuma tana wajen aiki ga shayi na lokacin sha ya wuce to biskit fa ciwon suga gare ya zo a lokacin sa yauwa ga tana ai ta zo Shalele sunan shi Babu Rawo mataimakin kwamishinan 'yan sanda a Badlapur. Sannu? Yawa. Sunan Tariya yar wata ce. Duk da cewa aikin ta ya shafi na'ura ne tana matukar kauna 'yan sanda. Wanda ya sa ta shi inda za ta yi aure to ɗan sanda za ta aura. Na turo maka bayanai a kaina ba? To me ra'ayinka? Ganin bayanan ki a WhatsApp sun burge ni ba kadan ba. Na gode. Zan so maka wasu 'yan tambayoyi a bainar jama'a inda hakan ba zai zama matsala ba. duk tambaya ki an tayo ta zuciya bude ga Rawo, ina son haka Jafari me yasa ka shiga hukumar yan sanda saboda kuɗi ba wai saboda kishin aikin ba ne kishin ƙaniya ba yana dage wa motsa jikin safiya da kuma atisayen horarwa ba ne don kawai na sa kayan aiki marasa daɗi a jiki da kuma takalma masu cin kafa ba don kuɗi nake yi su me yasa sai aikin yan sanda a wasu sassoshin shigar da ƙara ake kai rashawa waye sa shigar da ƙara da yana sashen yaƙi da rashawa to kare <laughs> eh ya kare <laughs> wasan na'ura yake bugawa yaro na mayan abin ne na fahimta motsa jiki ba na wannan hamagon ba ne da za ka kama mai laifin fyaɗe na dalhi ɗin nan me za ka masa farko zan tambaye shi nawa ne aljihunsa sannan sai in kwamishe su duka daga nan kuma sai in ce masa karin sake hakan na nufin kenan ko numfashi ba za ka yi ba in ba karuwa a ciki shakka babu abin nisa na zo na ma wani aikin rijista ne <laughs> wace rijista kenan kyakkyawan tambaya wani tsohon minista ne ya tambasa farantinsa a ƙasa sannan ya lafka matarsa jikin magoda abinci bai daɗi ba cikin ikon allah sai aka kawo al'amarin gabana saboda bari da ne magana ta sharuwa ruwa an ni fili taki dubu wasa ya zo karshe ka yi wasa mai kyau mago? <laughs> taimako me faruwa ne ke na roƙi ka Allah ka san ya kunce kai baka ji bane ba wace zan wala sai ita ina zan yi ita kai wura riba eh, ta ga kuma ka kasada kai co da eh. dalilin ne na roƙi ka mun rayuwa ka ka ah. ji kai na Allah na aikata laifuka bila adadin kwamushe mutane ba yau na soma ba amma ba wanda ya taba tare min gaba ka ji ko kai kuma ka sani da zaran na halarci waje duk wata munamuna da ta danganci karya doka killace ta ake yi a boye ta daga gani na idan ba haka ba kuma ba sakamakon da ake samu face su burbuda ido na ya hau kanka tun sa'ad da kai barazana ga wata yarinya a makarantar mata ta kaci guda to yanzu ka shiga hannu magana ta isa to nawa ne farashin ka faɗo kamar ya ka faɗa abin da kake so kamar ya kenan Mala na cika faɗa mun da kake so. Kai na ne da zan nemo wata bukata a wajen ka eh? Kai, ku share hanya. Ba za ka fahimci karsashi na ba har sai na kundume ma naka. Malami, lokacin auren saura minti nawa? Minti biyar cip cip yalla bai. cikin mintuna biyu zai fice bar amarya da yake iranin tasa ce yaushe ba na saba lokaci malami kana da ratar mintuna uku mun gode sosai sai mu ci gaba da shiri na ce ba dan yarinya ta ce ba za ta bi ka ba sai kai mata barazana da ruwan batar haka ake yi zan jin dafa gaba fonta ne magabar ta yalla bai kamar ya kenan ina nufin zan jin durkusan dafa gaba fonta ne magabar ta yalla bai kamar ya kace za mu je gaban ta yalla bai mu ma rufe sukokin mu da takalma yanzu ka faɗi magana da na gane gama aiki na kayan suna jikina a shirya komi da komi kenan ya zama laifi dan dan sanda ya samu kuɗi kamar yadda bai zama laifi ban aka mazge ka da dutse eh, eh, eh. ma'anar dan sanda ƙwarin gwiwa da jajircewa dan sanda shine wanda aikinsa yana yi ne domin al'umma shirman banza wannan wata sabuwar ma'ana ke ba hukumar yan sanda alamu sun nuna zama da ke zai gurbata ni sai an jima kada ka sake dawowa watsatsi kawai a irin wannan anya zaki samu dan sanda mai nagartar da kike nema kuwa me zai hana kuwa kawu ga misali nan yanzu ka gani jikinsa ne a direshin kayan 'yan sanda aikinsa kuma shine samfurin jajircewan ɗan sanda a gimse ɗauka ta yi mai gida david hurumin ka faɗa ne ni ne mai bada umarni ni ne zan ce abu yayi to yi kenan sai ka faɗa wannan ka ce yayi yalla bai kai sauke ni mana abu yayi kyau bursili na gode barka ka kawo mu shan wasan ne wani tsalle fa kawai san faɗa ni cikin lokaci kaɗan na hau ƙololuwar sama mutum casa'in za a samu irinsa kuma a wajen kallon majigi tafi ba kai ko shi ko david za a yi wa ba wannan jarumin buramaji za a yi wa maza ci gaba wannan ɗan asara ne a'a yalla bai don kuntata wa mutane ne gaskiya kai na gode yalla bai ba komai bursu ne bai babaji buramaji ne na gama wata ɗauka mai haɗarin tsiya ina son kwalbar whisky zancen banza kai baka jin kunya ko bursuli ya sha wahala ka ce kai ka sha kai maza wannan eh, to yalla bai a babaji ba da kai bane ni da wani mataimakin david kai eh, zauna sauri wato kana ji jarumi da mai bada umarni sai wahalar da ni suke sannan ga kai ma ka zo a makare dama ina da hawan jini da ciwon suga kamar ya kenan na ce maka yana da hawan jini da ciwon suga kamar ya kenan ah, dan Allah roƙonka nake kada ka tara min cakwakiya shugaba yanzu kan ka samu lambar daidai um, na gode bursili shashashin sun je har makaranta sun ba kan wata hakuri kana ji ko ba kanwar ka kadai ba kanwar wani ma ba za su sake takala ba David Master. Ah. Kasancewar zan fito da fim, so nake gaba da al'umma ta kasance a kage. Ban san me za ka yi kuma yaya za ka yi ba amma ni dai kawai fim din yayi ka tayi jijiyoyin kallo ya dame yayin da suke kallo duk wani kundi kuma fim din ya rakarkaza shi hmm, gaba ɗaya labarin fim din shirme amma wai shi a rakarkaza kundi kai Bruce Lee yalla bai wannan kafcin da na hada nake so ka nuna wa mai bada umarni kamar ya kenan wato yaro na so nake kafcin da na koya maka ka nuna wa mai bada umarni yawa yanzu lamba ka ta fada gaskiya na gode Bruce da mun mutu dabi din nan da mun shiga cakwakiya kafcin da sai bayan sati za a gama shi saboda kai an gama shi cikin kwana hudu saboda haka wannan kyauta na baka sannan wannan kuma kudin ka ne kai na gode labai fatan alheri godiya labai kai na ce ba kai ba za ka kashe wannan ba na sai wa kanwa na'ura ne to wannan fa na kodumo ne da ya bude wuta a Grand Palace yau ɗaya ne daga cikin 'yan kungiyar Al-Jihad. A wannan bude wuta mutane shida ne suka rasa rayukansu. Bukatar su ita ce su cutar da tattalin arzikin kasar India. Za mu kama duk mai hannu a cikin wannan kungiya. Za su ɗanɗana su, Na gode. dole cewa 'yan masana'antar fim da yawa sun ci wannan kyauta ta Padmashri amma kyautar da mai gidan mu Jairaj shugaban kamfanin magani na Fasundara Pharmaceuticals ya ci ta musamman ce shi babban mutum ne ba kai dan yana sarrafa magunguna domin kawo ƙarshen miyagun cututtuka da suke addabar al'umma ba a'a har da kasancewar yana kula da ma'aikatansa tamkar ahalinsa babbar sa'a ce ita wannan karamawar da muke ga shugabanmu mai sanya mu alfahari yanzu yallaɓai zai jawabi yallaɓai gare ka ina zuwa ko gwamnatin kasar ka ta baka kyautar fan duniya kuma ta baka sanayya amma babbar bukata ta ita ce tunawa da kuma martaba kowane ɗaya daga cikin ku saboda haka a gani na abin da ya fi dacewa a yanzu shine na mika wannan karamawa ga mai gudanar da masana'antar mu wato Rama Chandra Rawo. madam karama kuma gare ni. Malam Ramatan da Rawo, shekaru 25 ka bayar na rayuwarka ga aiki wa kamfanin nan namu. a bisa karramawar da aka yi maka farin ciki da mutane suka nuna ya nuna cancantar ka don Allah ka karba. Dawinki yana nan da abin ya fi daɗi. Gaskiya fi gashi ya rasa. Har wa zuwa yau karramawar da aka yi min jiya ji nake tamkar mabarki wallahi. mu ma dai haka muke ji kam wanda aka ba kyautar fa da mashiri daban wanda aka karrama kuma daban karrama na aka yi bisa aikin da ne tukuru na tsawon shekaru kamar ya kenan karrama na aka yi saboda zunzurutun aiki tukuru da na aiwatar wajen gudanar da masana'anta oh haka ne shakka babu domin sai da aka shafi mintuna biyu ana yi min tafi ba kakautawa karo na farko da aka masa tafi a cikin shekaru hamsin gaba ɗaya daga hankalinsa tafi irin wannan ni kullum ake min saboda tsalle-tsalle da fashe-fashe har na kan gaji mani to an gaya ma tafofin iri ɗaya ne amma ai ƙara iri ɗaya ce su da ƙara iri ɗaya ce amma martabar al'umma ta bambanta Da dama yanzu zaka sauke taurin kanka da sai in yi magana wa mai gidana ko a baka mai kula da wajen ajiye kaya ko kuma a baka jami'in fili iyaka hannunka ya kanta amma dubu takwas za a baka tsalle biyu da fasa gilashi su uku a rana dubu goma suke kawo min a haka ma bayan an biya ni kuɗin aiki na ne kuma ba a rage mana kuɗin aiki eh babu kam amma wata ran ai a rage ma hannu ko kafa tun ranar da ka zaɓa hanyar da ba ita nake so ba gaba ɗaya sabga ka ta sane min rufin ka ɗaya shigo min cikin gidana ba zan lamunta ba ƴan mata ka biya na'am kawo je kasancewar baki nan dan ai kayan ajiye wannan gidana ce a baki yaya me wannan ka biya ce ta ci na'urar laptop a gasar ka kacici <laughs> abin da ban mamaki yaya duk wata kyautar ta kuma sai ta biyo ta hannunka <laughs> na gode yaya ga sai da kika ce da ki me kuma na gode masa to ai ni ne na kai ta wajen da aka yi kacici kacicin kai aje ta kawai kai yanzu tsawon shekaru ashirin kenan ina tuka ta ga cimma burinta ai ya kai ka sani tun ina yaro ni ma haka nake in ci kyaututtuka irin su fensir kilina leza da sauransu amulu ita ta gado kwakwalwas ɓarai kuwa wato akwai ka akwai basira sai aka yi ya to in haka ne ka gaya min ba tare da juyawa ko tambayar kanwa ba waye shugaban kasar mu shugaban kasar mu abdul ah kamar ya abdul kalam kake so ka ce so nake da ce abdul kalam ne ya sauka yanzu kuma pratiba eh, kamar ya wai pratiba fatir kake nufi ina nufin mutum yana buƙatar ilimi irin na wannan to kana da wannan ilimin ka faɗa mana eh, eh. to da irin wannan ka za ake zama mai mukamin gwamnati da kakai na raye na san da ya rataye kansa ya mutu yayi wallahi na sani sosai kawai ta tsiya kamar shi yasa a ruɗa da kai ashe ka gane yaya ka biya ya kike lafiya galau yaya sani yaya yawa sani kartik ya dai kawu ya naga kun zauna haka kamar irin ana tattauna a wasan kwaikwayon din nan yanzu ma an je talla ne baba na aje abinci a teburi magunguna suna gefe dan Allah kar ka manta ka sha to ba komi to sai an jima kawu yawa sai an jima an jima yaya ka kalle shi ka koyi yadda da ya kamata ya kasance yana kula da mahaifinsa da kyau bayan yana aiki da mutunci amma kawo ai shi ke wanke waɗannan sa kaya kai zaka wanke min nawa akan bai zo wanke ma kaya kai ku daina wannan abin kamar yara mana ka biya ya batun shiga ki makarantar rawa academy cewa suke da matukar wahala shiga wannan makarantar daukar dalibai a hannun babban sakatare yake ni kuma bana da hanyar da zan tutube shi ka san yadda zaka yi ka same shi ma. in dai ka biya ta samu ta shiga makarantar tamkar ta samu wannan mukamin gwamnatin ne yalla bai na nan kuwa yalla bai ba zai ganka ba tafi wani tambaye ka waye jarumin ka a fim ina da hanyar da za ku dauki hoto tare da shi kaga mana yawa yalla bai yalla bai kanwata tana shirin rubuta IAS tana da matukar kokari yalla bai kaga takardunta zaka gamsu me kake bukata ne mato yalla bai in kai magana za a dauke ta a makarantar Rahu Academy dan Allah yalla bai masu kokari irin ta da suna layi suna jira babu sauran gurbi ku je kawai yalla bai dan Allah yalla bai karka ce haka yalla bai in jarabawa za a mata in ma tambayoyi za a ba komi duka za ta amsa kai karka ishe ni ku bar nan wajen yalla bai kanwata ɗaliba ce mai nagarta saboda haka ba zan bar nan ba sai ka sa mata hannu direba tare mota oh to kenan zan musu magana sai an jima Waye wannan? Ni ma madan ban san shi ba. Ya zo wajen mai gida ne akan nema wa kawansa makaranta. Tun da safe kenan ko abinci bai ci ba. Duk wata magana da za a gaya masa yan iya ji. Halo ofishin 'yan sanda. To ka zauna anan ko? Ina zuwa. Wayo yaro! Wayo dana! Earth Halo? Da gaske? Gaskiya na farin ciki yin labai. Shalele? Na'am baba. Saboda kyalle takardunki suka yi, an baki gurbi a makarantar Rawa Academy. Shekaran jiya kin ci na'urar laptop da kwakwalwarki, yau kuma kin samu gurbi kyauta. Yayin da ke kina tunanin yadda zaki faranta wa babanki, shi yana can yana kokarin kure mahaifinsa. Ubangijin da ya bani ya tamkar lo'olon kohinor ya fidda zakka ta hanyar bani wannan malo. Bruce Lee da tikar aiki, wani gajo da karɓar kuɗi. Kai me kace? A ni da wani ne a waya. Bace daga nan. malaho kawai to ai kenan za mu tafi tunda an samu gurbin ai kenan. gurbin da sura Iris Bruce Lee ya rasa ransa akai me kace magana da gaskiya anti gode yaya ta gode sosai me kuma yi da ke wani gode masa to ba ni ne na cike mata takardar ba ko ba haka ba kanwa abinda ko dan titi aka biya shi zai iya dan titi zai iya kai ma zaka iya amma ba zai biya bukata ba albarkar hannuna ce karan basira ya ta ce barin jin gaya babban kin je yarinya to barka dai kawo karan lacan hamo ai kenan ya zaka ta jura zagi ai sai ka fito ka gaya masa duk abubuwan da kake yi ko oho mama baba budi ɗaya gare shi a rayuwa kanwa ta zama mai mukami da gominsa mu bar shi samu hakan koyaushe na ga babanka kishi nake ji dan nan me yasa mama saboda shine rayuwarka ke ma ke wato master yanzu fa tamkar kanwata ta zama mai mukamin gwamnati ce to kaga yanzu kenan a sanadiyar kanwarka makamtan mu za su samu gidaje a ƙauyen fem kaga ke sai a baka bima <laughs> master ah. jarumin mu muna taya ka na buramaji nagode kai sun ce ta kare mu cewa na faɗi a yanar gizo-gizo har cewa suke na koma sai da filaye amma da fim da ya mashin gidan sanda an baro miliyan 500 na rufe bakin magauta sannan na san amo kyauta Don nina sanadiyar haka ba. Kamar ya fa? Mu ne sanadiya. Ka samu lambar. Karsashin samun wannan kyautatawa sanadi ya kasance uban daba baba ne. Uban daba baba kuma? Warai kuwa idan ya mani tafin hannunka zanen hannun sai ya sauya idan ya dunguri kanka kuma kaddara ka sai ta sauya. ya rike na koyi na kaddara ta da ta tabe zuwa nasara ta ta rikide jinjina ga uban daba baba ba mu da muka daukar da rayukan mu dan aikin shi to shi da kirawar baba dan shi bai san me halacci ba bai kuma san karamci ba wani sanadin wannan nasarar kuma Eh yawa yanzu ya faɗa yanzu. Ina san wajen yanzu. Eh. Kaka ta mu niyamma. Kakar ka kuma? Kwarai. Ita ta yi ta min addu'a dagawa lokacin da na faɗo. Haka ta koma cin abinci sau ɗaya a rana. Sauran lokuta biyu kuma ta ci kayan marmari. Dama tsohuwa mara haƙora idan bata sha kayan marmari ba gobe ba za ta ci. Bare ma kakar wannan tsohon ai ta zama kakar kaka kenan. Amma yan labai Brahmaji, kaftan da ke cikin fim din shi yasa fim din ya karbu. Har da yawa suna cewa Danja David shine Sila. Me za ka iya cewa dangane da wannan magana? Yanzu kan ai dole sai ya faɗa. dan ja David ko tarkace da wani cikin sa ba abin da iya sai shan kankana duk kamce na ni na tsara ka ji ba amma an ce yan kasada su suke duk wata kasada ba wasu yan kasada ba igiyoyi sai kwarewa jinjina ga uban daba baba wato amma tsaron lemo kenan ya da bawo gaba ɗaya zuriya wannan mutumin shi ya rashe kar ka karasa ga Bruce Lee wata yarinya mai suna Riya ta daura daukar ka da kayan sanda a Facebook mutane da yawa abin ya burge su ana ta magana akai dan kawai ta suna ni sai ta sana shakwakiya dubu adireshin ta Bruce Lee ka shaidin ka zama irin wanda ake wanda suke amfani da abu su jefar. Kai ne ka zuba ido. Kar ka yi la'akarin wata mace ce kawai ka masge ta. Ko ya nema sunanta? Riya. Kai, waye Riya nan? Kai, jarumin nan sanda. Yalla bai ga tukun da ta sa hannun gwamna ke so. Kai kai guda ka ta. Ina Riya take? Don't Tell me what you gotta keep me away from all Keep it on, but you don't what you're waiting for, baby girl. Let me tell you this, you broke my. Wayo Allah, kamar a mafarki wallahi. Ni babbar masoyiya ka ce. muna samu mu bacci har da mun shari saboda ire-iren 'yan sanda kamar ka. Kamar ya kenan? Ina nufin muna samu isasshen bacci saboda tsaron da kuke bamu. Yalla mai mu ɗauki sarki mu kai kai kai ku dame shi ku shi. Yalla mai ina so mu gwada muku wani abu zo Allah. Ke ke. Wasan na'ura muke haɗawa kuma kai muke so mu sa a matsayin jarumin. kamar ya kenan kamar superman da spiderman kai ne jarumin wannan wasan na'ura dan ka zo ne ma akan gaba kasancewar muna neman turo maka gaggesa amma me ya kawo ka ne yanzu domin ki sha san bare Eh? ina nufin domin ki sha tambayoyi eh? ke ce kika daura dauka ta a facebook ba me ya baki wannan tunanin ai shi irin wannan tunanin cikin sauki yake zuwa wa mutum hmm. irin wannan dauka koyaushe ne ake samun ta ina ta musamman ce shi sa na dora ah to yanzu yan na suka ga wannan daukar ya kenan to hmm? oh Wato shi constable ɗinka ya damu ne saboda kada ɗaukakar ka ta janyo manyan ka kishi da kai ko? Ah, da constable na mata kama? Allah sarki yarinya tana nutsuwa kaɗan za ta gano gaskiyar al'amarin. Wannan wasan na'ura zai kammala nan da sati guda ne. Mhm. Ya kamata ka zo wajen wallafa shi. Za mu ɗauki salfi? To ayi kenan. Bismillah. Abun mamaki, mu da muka zo musu burbuɗe ta garin ya bakin yaki buduwa. Wannan shine raunin mata da ake faɗa. Ai raunin nata ne yasa na kyale ta. Renin hankali ne ko a haka fahimta. ina jin karabi yalla bai ba alaka tsakanin harba-harban da aka yi a grand palace da wannan kungiyar wani babban shirya aka hada yalla bai ina da hujja wannan maganar ba ta waya bace kana yana halin yanzu ina sakundar abad to yanzu yanzu nan ka zo cocin alwal yalla bai gaya mun to yalla bai dipak raj shi ya shirya wannan harin ina hujjar take kai hakuri rabi a nawa aikin dan sanda matakai uku ake da matakin farko zafi sabon jini mataki na biyu mukan zamo masu taushi ka gane mataki na uku rashin kunya sai mu ji ba ma kunya yin abu ni na mataki na uku ne ni kuma nawa ganin dan sanda shine mai kare martabar hukuma ba tare da yadda ko da wasa ya tauye ta ba ko da a wani mataki yake kuwa dama na yi kokwantanka tun da kace mu haɗa nan wannan yasa ban zo da hujjar ba dole sai halaccinsa ya fita da jini a hakan ne gaskiya za ta biyo jinin ta fito ku tafi da shi sako ga mahaifinsa cewa aiki ya kai shi wani waje kuma zai dawo nan da kwana goma Matarand wannan al'amari ne mai tsamanin gaske ka tabbatar da cewa ba wanda ya kai hankalin shi kanmu wannan bina da ake taya a facebook na me ga wasu hotuna nan wannan wasan na'urar da za a shirya a kai na fa karsashin masoya gaskiya daban yake kaga ita fa ba masoyiyar ka bace masoyiyar kayan yan sanda ce kana cewa kai ba dan sanda bane to zaka gani sama zaka ji an yi da kai karalla can ko ya akai masoya masoya ne ka ji ko hmm. kaga ita ce ma take kira na to ai kenan ka dauka hello hello ina bai kana ina ne? Ina wajen kapce ne. Kapce kuma? Ina nufin kapce da masu laifi. Musayan wuta. La zan ya zuwa? Na dade ina so in ga abin ido da ido. Mai bada umarni ba zai yadda ba. Mai bada umarni? Ah, ina nufin o oh, kana nufin mai bada umarnin yan sanda ko eh, eh, eh kin gane kuwa yalla bai ina so mu yi wata yar magana ne da kai dama ni ma ina son gaya miki wani muhimmin abu yawa to da kyau sai mu hada a gandi cafe da yamma muna tattarawa zan zo tattarawa kuma a ah, ina nufin muna kwamushewa zan zo idan muka kammala kwamushe miyagu oh to da kyau sai an jima sai an jima Bruce Lee, ni ma zan bi ka. Wani maloho da kai? So nake idan ka gaya mata gaskiya da yadda fuskar ta za ta yi. Babaji, wancan David din nake so da cire da mutanensa a fim ina na gaba. Me yasa kenan? Magana suke mun suna kallon cikin ido na. Ke da ni mana na da ido da kai sai ka kore ni. Shiru Babaji, kai fa shugabana ne. Idan muka kore su, gaba ɗaya tawagar su za su koma kan titi ba su da aikin yi. Hamagawan banza. Ku sau igiyan nan. Wannan babban fim din zariya. Kai! Ke ku sauke ni, ina David yake, ya mutu ne? Gidi ba wani ba ba. Domin kammala wasan na'urar ina buƙatar ɗaukar fafatawar 'yan sanda. Salon da suke amfani da su wajen kama tantirai, rashin tsoro a filin daga da kuma harbi Irin waɗannan ɗauka nake nema. Kawai tambaya nake fisha, me yasa ne kike matuƙar san 'yan sanda? Har sai ka tambaya yan labai? Mutane ne fa da suke sadaukar da rayuwarsu domin aikinsu. To a yan kasar na fim ma, su ma ka suke. Ya za ka haɗa da su yan labai? Shi fa ɗan sanda ko shayi ya je sha? To fa babu tabbacin zai dawo a raye. Ɗan kasara shi ma haka yake fita ko shayi bai sha ba. Kasara ce babba igiya ta yanke a cikin ɗauka mai haɗari. Da ke shirya wasa akan ɗan kasara. Za ki fi samun ɗauka kala kala. To su me amfanin su? Suna taimakawa ƙasa ne? jaruman fim suke taimakawa su kuwa 'yan sanda ko a bacci a bakin aiki suke wannan da alama ta tsana dan kasada yanzu yalla bai me aikin ku na gaba afkawar ku ta gaba afkawar mu ta gaba za mu lalata haramtacciyar barasa yanzu akan wannan za ku fara bincike wani ma yana yi a kai ne to ai akwai kawata yar jarida akan wani al'amarin take bincike yanzu oh to kaga kenan inda za ka sani a cikin wannan aikin nima da na samu wasu ɗauka ka ji dan ah, Allah ku abu ne mai wahala dan Allah haɓa kai ku ah. dan Allah ah, eh to gaskiya za a iya samun matsala ne da na gaba da ni amma ni da za ka yi kasana a ciki ah. na roƙe ka dan Allah magiya nake to shikenan ka faɗa gaskiyar maganar mana to ka faɗa mana me wai wannan abokin nawa yana da wata babbar matsala to a kai shi wajen likita mana ai matsalar akan wata yarinya ce da ta susu shi akan likitoci abin sha'awa ina jin ka abokina karamin fasihi ne wata rana sai yi wani haɗaɗɗen kafce yayin da yake sanye da kayan likita ita kuma sai ta ɗauka a likitan gaske ne shi kuma saboda san da yake mata sai ya ce aje a haka to yanzu ya fi dacewa ne ya gaya mata gaskiya ya ga yadda abin zai kasance ko kuma dai gara ya ɓoye mata domin gudun kada ta ɗau abin da zafi sosai ya fi dacewa ne ya gaya mata gaskiya lokaci guda ko kuma da kaɗan da kaɗan ya kamata ya dinga gaya mata ta yadda abin ba zai zo mata ba zata ba zai zo mata kaɗan da kaɗan a gaya mata lokaci ɗaya ko kuma da kaɗan da kaɗan ya fi. Hmm. abin duba na farko shine in ya gaya mata lokaci guda abotarsa za ta iya lalacewa abin duba na biyu kuma in ya bari sai daga baya za ta kawo cewa ya daɗe yana yaudararta abin duba na uku shine idan sanda take wa likita ya fi kusancin su to za ta yanke duk wata alaka da shi mafi girman abin dubawa ko ya faɗa lokaci guda ko ya faɗa da kaɗan da kaɗan ba makawa sai ya sha mazga abin da na faɗa kika faɗa a gaurayi ba wanda faɗa abin da ya kamata faɗa kada lame za faɗa din idan na gaya mata gaskiyar muka bata abin farin ciki ne a to shikenan kar ka gaya mata gaskiyar kamar ya kenan gaskiya kar ka gaya mata dan uwa kenan kana nufin kada na gaya mata gaskiya idan kuma daga baya ta gano gaskiyar kamar rashin mutunci abin daɗi ne Barka da yalla. Yalla bai. Ya dai, an dai biya ku ba. Kwarai yalla bai shi yasa muke ta kwalbewa. To sai kuma ku je ku yi bacci, tunda ba ku da wani aikin yi hamagawa. Ya jima. Yalla bai, yalla bai. Ya ne. Ga mashaya a bayan motar ka. In ka sha kwanar hagu akwai jami'ai. Da mafa. Ko kare babu a nan. To na gode fa. <laughs> To do ka je da zage mu bane. Shi yasa na maka da zare. Kamar ya akwai da dama jami'an tsaron suke. yalla bai da Allah ka busa kowa ya sa bakin sa ni ma sai sa ba zan sa ba yan jarida suna kallo ba za mu yi wani abu ba ka busa eh, to yalla bai zuga kake busawa za ka yi busa yalla bai wannan kafcan naka ya mafi na fim me ma'aunin ya ce labai casa'in ana ƙara goma an samu ƙarni ko baka je kotu ka biya tare sai ka karɓi motar ka yi labai in nemo maka fa babur ba bukata ke zo mu tafi da gangan suka yi jinjina ga wanda ba ba <laughs> jawo ko ka kama shi labe mu ma gwada mu Kai na muku ya labe dan Allah ya Allah ya labe gwada mu to shikenan yawa giri zo zo zo zo a gwada to ai kenan dari da hamsin kuji ba yanzu <laughs> yo busa busa dari biyu <laughs> <laughs> ya labe sora bi sora ni ma dari dari biyu dari uku mauni ya yi bindiga yeah! ku ci gaba ina zuwa Halo? Yala bai, kana ina ne? Ke kina ina ne? Ya kake magana ƙasa ƙasa? Ke me yasa ke magana ƙasa ƙasa? Kina ɗakin karatu ne? Ina masana'antar barasa. Me kake cinto? Ni da ƙawata mun gano wata haramtacciyar masana'antar barasa ce. shi ne muka shigo. Lamba talatin da biyar a Michel, layi na biyu. Kaga sai ku kwace kayan, sannan ku mushe kayan yayin da kuka zo. Ki bar wajen yanzu yanzu, ki fito tukunna. Ku ku zo dai. Idan wani fa ganki akwai matsala. Wayo. Me faru? Ai sun gan mu. Halo, halo, halo. me yasa kuma yake ce masa an gan mu saboda ya sauri ya zo ina yarinya take wace yarinya budurwa ce haka tana ina kai waye to ka ajiye batuna a gefe ina yin matan su kai waye na ce dan sanda ne dan sanda kuma dan sanda sama da ƙasa duda bai sa kayansa ba inda ya zo waje tofa kwanan magargama ya kama tantirai wannan ta rantsa sai ta sani a cakwakiya ku shege sirika tashoshi su zo yanzu yanzu nan kaji halo ofishin yan sanda Yau gwaye labai, ni ce na kira ku. Gani ne jami'in ku gashi can shi kaɗai yana ta ji da komi. Jami'in mu kuma waye shi? Shi ne wancan. Ah, Masta, ya riga ka sanye da kaya kuma. sa kaya ba da zan zo. Sunana Ram Singh ne, sifetan yan sanda. Wace irin magana kake haka? Sunana Ram Singh, Ram Singh, Ram Singh ne sunana. Ka gane ne da kyau. Wannan wasan kwaikwayon ya isa. Cire wannan gashin fata. Kuci rusu da gaske ne fa. Gaya min daga wani ofishin yan sanda kake. Wata tawaga ce, rukuni na musamman ne, Rashin laifuka ko jami'in sirri. Da zarar ma'auni na ya hasko laifi. Ba ruwana da farar hula ne, tantiri ne, al'umma ce dan kasuwa ne, dan siyasa ne. Hurumin ofishin nan ne ko na can ofishin ba ruwana ba na barin laifi, ba na barin laifi, ba na barin laifi. Eh, eh, eh, Halo? Halo basta kana ina ne? Ina nan wajen ɗaukar fim mana. To wai babanka ajiya biyu gare shi ne? Ina, babana kai fi ɗaya ne. Mahaifiyar ka fa? Ita wannan ta tabara kenan uwar alƙawari. To kenan ya kai aka samu wannan kuskuren? Wani kuskure ne to? Masta, zuwa dare mai wannan maganar ko? Domin babban labari ne. To kenan, ka zo da wuri ka gane? To kenan, masta, sai an jima. Ya ne? Wance ya je yana cewa shi ya aikin da kai. <laughs> Kai kuma sai ka zo nan ka tsaya? A mu je kai ma a haska. Ake dakata mana. Ya ne? Inda aka haska fuska ta tantire za su gane ni da ayyuka da yawa a gabana. Oh, kai jami'in sirri ne? Hmm, wasu lokutan. Kai aikin ne a gaban ka bayan suna ba wato ko? Hmm. Gaskiya yin bai ka haɗu. She made me fall, tell me what you gotta keep me away from more Keep it on, bring it on, what you waiting for Baby girl, let me tell you this, you broke my heart, yeah She made me fall. Tell me what you gotta keep me away from all. Keep it on, bring it on. What you waiting for, baby girl? Let me tell you this. You broke my heart, yeah. A sunny, sunny morning, la nube. Paniti zalle, manasunu tadipe madhyanam nube. నా నెక్లెస్ తోడు సాయంత్రం నా వెన్నెల రాత్రి ఏకాంతం నడి నిత్తులు చరిపే సంగీతం నువ్వే నువ్వే అట్ట అప్పుడు ఎప్పుడు చూడు నన్నునే ఉంటావు చుట్టూ రంగులు మారే పగలు నువ్వై కనిపిస్తావు అట్ట అప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడు చూడు నన్నునే ఉంటావు చుట్టూ రంగులు మారే పగలు నువ్వై కనిపిస్తావు You gotta keep me away from all, keep it on, bring it on, what you waiting for, baby girl, let me tell you this, you broke my heart. స్టైల్ అప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడు చూడు నటునే ఉంటావు చుట్టూ రంగులు మారే పగలు రై బైక్ కనిపిస్తావు irin wannan zan mai hannu a irin waɗannan al'amura sai na shi sana'anta ya ci zuwa magargama da zarar na shiga al'amari ta ku fara kallon mai laifi a cikin magargama kun gane eh, yalla bai kada ka ɗauki wannan magana tawa da wani nauyi ni tamkar karan kiwon ka ne wallahi ana dasa waɗannan makirfo ɗin a gaba na kawai sai na ji na fara zuba amma wani ne wannan aikin ba ni ba waye shi yalla bai ka bani sati guda zan gwamun so shi sai na baka sati tukunna na ce sai na baka sati kungiyar aljihad sun fitar da bayani akan cewa ba sa da hannu a farmakin Grand Palace. Duk da wannan rashawa ne ya zo lokacin da ya dace. Yanzu an ɗora alkali Bufal domin ya gudanar da bincike akan wannan al'amari. Mataran, wannan abu ne wanda ya shafi rayuwata. Abu ta hannun kowa ya ta kama. Lallai a siye wannan alkalin. Ko ta halin kaka. Kai Ram Kai gaggawar gano mutumin da ya fasa min masana'anta ta. In ba haka ba. Sati dai kenan tun da Rabi ya turo sako. ko ina ya je dan rana ta Allah sai ya kira ni wannan karan ko lafiya ina gaba wani abu kawu domin yan sanda sukan samu kansu cikin ayyuka na sirri kwarai ko yana bai a cikin kwanakin nan Bruce ya san matsalolin yan sanda kuma ya san matsalolin zama dan sanda ma kai jinan haka ne ba karka da abu dan kuwa yalla bai a gidana na dauka kai ma'aikaci ne mai sanya kamfani alfahari ashe mu ma karan kanmu zaka samu alfahari mara bai labai rama can da rawa akwai muhimmin abin da ya kawo ni gidanka ina jiyan labai rahul ka san shi a ɗana ne mara ba da zuwa ga waje nan na gode kawo Rahul shine kadai danmu ya yi digiri ɗinsa na biyu a jami'ar Harvard yayin da muke ta neman wacce za mu haɗa shi da ita daga gidajen abokanan mu? sai mai gidanka ya ce ai ba za mu nemi sarka bane don mu ƙara wa mu kima za mu yi ne don mu sami yadda ba da ita hakan kuma ya min daɗi sosai rahul ya ga yarka a wajen taro shekaran jiya kuma ya ce ita yake so mu kuma muka amince masa za mu yi matuƙar farin ciki idan ka amince. <laughs> Ni ban ma san ta cewa bayan labai. ma nake da gaske ne ma kuwa. ‘Yan mata ka biya. Wannan abu ne da ya shafi rayuwarki. Kar ki ji kamar da tilas a ciki. In kin ji ya kwanta miki a rai sai ki amince. faɗi mana 'yan nan me yarinya za ta ce wanda ya wuce haka? Da kyautu amma wannan wani yaro ne. Ɗanmu ne ya labai. Oh, wani aiki yake yi? Yana ɓangaren fina-finai ne. kyau. <laughs> ya guri dana ni ban cika kallon fim ba shi din ma ba haska shi ake ba fita ta biyu kyau jarumai ba mai fita ta biyu bane dan kasada ne ba bambanci ka ce ku shine jarumin gaskiya shi yake asalin kasadar nagode madam ba kowa yake da ilimi irin naki ba ramu cin da rawo bayan an gudanar da abin da ya kamata sai a sa ranar bai koko ko ba haka ba kwarai labai bayan labai ba yanzu mun zama sarakaran juna <laughs> to gaba ɗaya unguwa sun fito kyakkyawan labari a gare ku ni da rama can da rawa nan ba da jimawa ba za mu zama sarakanan juna kin gani ba yadda shugaban kamfanin ya zo da kansa yana neman da ba ɗansa auren yata kin ga sakamakon reno na wani ji yake kamar ya ci kofin duniya iya rayuwarka kenan habaici a wani kafcen zaka rasa hannu ko kafa wata ran yar baba ki gaya mijin ke tanadi gurbin da za a ba wa kasashe aiki wata ranar sai ya mu da ɗaukakaki yaya kawo ma shayi Katik, to ya ka ganshi? Ya yi maka ba? Ya dai ke baki ganshi ba ne? To ai kai ma ka ganshi. Ƙwarya ƙwaryan Bruce Lee ne, ya yi sosai kuwa. Ƙwarai kuwa ya yi sosai sosai. To shikenan, tunda ka zaɓa mu? ni ma zan zaɓa maka. An gaya miki babu sarari, zaɓi ya riga an yi. Ah, hmm. wace ce ce? An riga an kai kundi sama. Ƙanwata ki rabu da wannan da Allah. Yadda naga kana nuna jin kunyan nan da alamu abin ya ɗauki lokaci sosai. Ai abin ya daɗe na ƙasa yana dabo. Ah! So ni dai dan Allah ka gabatar da ni a wajen ta kaji ko? Kafin na gabatar da ke, sai na share wani fage a can tukunna. Me kenan? kwanakin nan ina jin nauyin faɗan abubuwa fama nake bana samun bacci ga damuwa ni fa na shiga damuwa dan Allah ga min menene ba wani abu bane face aikin dan sanda ne baya ma na hakan yasa nake ganin zan bar aikin kawai in ka ajiye aikin sai ka yi me ina tunanin komawa karkashin David ne ka sadar da nake a aikin dan sanda kowace ne anan za a biya ni aikin wuni 2800 fasta gilashi 1200 tsalle 1500 faduwa 1800 daga karfe 6 za a ninka kudin biya sannan a kowace rana abinci kala uku ake ci akwai sanama shayi kofi biskit kayan makulashi wake kuka ne Ah, me faru kuma? Yanzu ya zan yi. Da muna baccin mu cikin kwanciyar hankali saboda kai, yanzu ya zan yi bacci a nitse. In kika kasa bacci sai siyo miki kwayoyin bacci. Wani kwayoyin bacci da Allah. Ina shirya wasan na'ura a kanka, sai kuma ka ajiye aiki? Na ɗauka kai ne mafita, ashe kai ba komai bane face na fita. Yanzu da Allah ka ajiye wannan aikin me amfanin sa? Wata damuwa ce ta sa na faɗa abinda na faɗa. Idan damuwa ta ishe ka likita zaka gani ba wai ka ajiye aiki ba. To shikenan shikenan ba zan bar aiki na ba. Kai alƙawari? Ah, to na yi alkawari ba zan aje aiki na ba sai lokacin da taya na yayi shikenan yin gaya maka na dade ina burin tuka mashin din dan sanda wata rana ba matsala duk lokacin da ke bukata kawai ki kira ni ai da kace min zaka ajiye aikin nan ba karamin rafana nayi ba ni kuma yadda kika dauki abin ne ya razana ni kada ka sake tunanin yin haka haba ko da wasa ai an wuce wajen bari ki gani a da kyau na dauka ka gamsu bisa da ka kaskantar da rayuwarka ashe baka kunyar mace mata goyo ka bayan mashin who are you sir iye ba baban ka kade ba ma har hausar ma ka mata da ita kenan shut up kawo ina ganin yi kuskure ne fa shi jami'in dan sanda jami'in dan sanda kuma haka ya gaya miki ko mu ma ai haka yake rena mana hankali What nonsense are you saying? Shut up! Rena ma hankali za ka yi maloho. Do you know me or her? Why are you troubling us? Ni za ka yi wani tulancin banza. Shut up! Are you trying to harass the lady? I will suburbide you. Come on, leave this place. Go, move straight. Let's go, go, go, go. Yeah. Let's go, go, go, go. Ai wato na gane komi. Me kika gane? Duk yadda aka yi ɗansa yana kama da kai ne. Ai ke gaba ɗaya daɗin sha'ani da ke kenan. Kina saurin gano abubuwan da wasu ƙwaƙwalwarsu ba ta ganewa da mu. Hmm, eh. wai kwana za mu yi mana ta wannan abin ne da Allah ya sauri mana wai shi wannan bursulin ina ya shiga ne yana ina ne yalla bai yana hanya yana zuwa Allah hmm. kake yayin da nake na masa kuma sai ga shi baban shi ya kira waya Alo oh, oh. barka da kawo. Kai bakar giwa, so nawa nan ce baka daina kira na kawo. Ai na kuke dauka? Muna sabon acres ne. Yaro na yana wajen? Na ce a'a me zai ce? Yana nan yalla bai. Yana nan kace. Maza ka bashi waya. Kaga matsalar ƙarya ba. <laughs> Da yake an dora sha sama ne a halin yanzu. Sai nan da minti 30 zai sako. Kai hakuri. wata munaƙisan na san ake shiryawa bari je wajen ɗaukar yanzu nan ah, a roman ɗaya yana bai hudu fa ka sha kuma ga share yanzu ba bashi kuɗinsa sa ba dan sanda ne zai tsammanin zai bada kuɗi ne ko. wancan yaron ya ci shi dan sanda ne a can kai kuma shine ka sa masa kayan a nan da wani gashin bakin ƙarya ah! wancan yaron shi ma haka ya ja min gashin baki yanzu kai ma ka ja min me kuke nufi iye eh? iye kai kai daga ta nan kai su da tana ne akan layi hmm. waɗannan yan rena hankalin wani za su yi wasan kwaikwayo ko kar ka saki jiki kamar gawa ka motsa jikinka yadda ya kamata ku daga shi ya kuma na ganshi a nan kenan wancan ɗan sandan gaske ne kenan a karin banza na masu wancan yawa da kyau da kyau ku daga ya dai david a ah, kawo kana nan kamar wani bujimi ta zan zama kawunka ina yaro na yake eh wato eh eh to eh ina jinka. um, um baya nan ba a ah, ya kasance kai mun kare cewa yana nan ni dama na san baya nan A to ba gashi nan ba? <laughs> Baba kai ne? A wajen daukar mu? Eh, na zo ne daga yadda abin na ku yake. Yawwa yanzu ai zan fasa gilashi. Ka tsaya ka gani. A ba bukata ba bukata zan je kawai. To ai kenan baba. Karfe nawa zaka dawo gida? Wani abu ya faru da kai ne baba? A ba komi ba komi kawai. Kenan wannan yana nufin akwai wani mai kama da ɗana haka zalika mai kama da wancan bakar giwar. Oh. Barka da safiyar labai. Kana ina ne? Na siyo tufafin biki ne labai. Madadin kamo wanda ya rusa mun masana'anta, siyayyar tufafin biki kaje, aladan banza. Yan labai a duka ofisoshin mu na yi binciken sirri akan shi yan Amma har yanzu na kasa gane waye shi kuma me ya kawo shi yan Zargi na shine shi jami'in sirri ne. Yan labai. Budurwa ce. Kana da budurwa ne? Ba budurwa ta bai Budurwa Budurwarsa yanzu na ganta a nan. Ci gaba da sa ido a kanta. Mutane na za su zo. To yan 고개를 고수해 나 고개를 na gode wa ubangiji na rabu da ciwon kai yanzu ke mu je mu je mana zauna nan yalla bai ga yarinyar mun kawo ta hawala to ga nan zuwa to yalla bai minti ɗaya master halo hmm. halo yalla mai ya yau ma na ji kina magana haka kina ina ne an kawo ni wani sansani ne na hawala ga kuɗi da yawa a wajen inda za ka zo duk sai ka kwace to amma me yasa kika je wajen wannan karin su suka kwamishe da kansu shikenan yanzu takamai mai kina ina kafin su kawo ni nan sun ta zagaye wani waje ba na ce ga inda nake ba ba na da tabbacin haka to shikenan ki bar wayar a kunne zan bi diddigin ta yawa yalla bai wannan shi yasa kake dan sanda yawa Riya! Riya tana ina! Riya! Kai! Wai kai? Dan sanda. Ko ka sha maganin bacci in yalla ya saka a gaba ba kai ba bacci. Ita ne wannan yarinyar. Kai, mu kunne mai shi in ya so daga baya mai gida ya ji labari. Ouch! ka zauna kana ta cin biryani a ƙarƙashin fanka a ofishinka ko? Kin ko can ka daidai madam, wace ce ke to? Riya, zan gaya maka adireshin sai ka ɗebo jami'ai ku zo. Ta ta soma, kai san mun wannan a cikin firji ina zuwa. yalla bai yan sanda da yan jarida suna zuwa ku dauke wannan dan sandan daga wajen ku tabbatar ba wanda ya same shi to yalla bai labai me haka kullum a kake zuwa kamar da na ruwa kalli haramtaccen kuɗaɗen abin mamaki na yan laban ya ce gashi can ah. yala bai tashoshin masu yawa hawa suke saboda yawan sambada da kuke yi sambada ba gagotawa na sambada zan sha to ni mene a cikin wannan sa'in da aka kira ni a waya alamar ya riga ya cade musu yalla bai wake da hannu a cikin wannan har kalla ko ma wake da hannu a ciki Allah ne ke saman komai yalla bai tsoron wani kake ji ne abinda za ku yi yanzu ku rubuta cewa duk wannan aiki ga wanda ya yi shi yalla bai wannan kudaden da aka ma me za yi da su da fara za mu killace su kotu ce za ta yanke me zai da kudaden ba hukumar yan sanda ba yalla bai gaskiya wannan aikin sirrin naka ka daina shi wancan kullun sai su zo su gwada su suka yi aikin da kai kiki bar wannan magana shin kin san tashin hankalin da na shiga kuwa kamar ya kenan kin san damuwar da na shiga akan ki kuwa kamar ya kenan gaba ɗaya kin sa na shiga dimuwa kamar motar kwana-kwana haka yake zuwa yana kashe min gobara na ba hanyoyi da yawa wajen ganin cewa na shawo kan alkali ramufal amma taurin kansa yayi yawa baya sauraron kowa to a gaya masa ta yadda zai gane mana a gaya masa ta yadda dodon kunne zai fashe sannan ma'anar abin da ake so ya gane cikin gaggawa ta da suke fahimtar sa to a nan ne zai abin da aka ce tafiya dan Allah ki sauri ki zo minti bi dan Allah ina zuwa kawuna ya ce zubar da jinin al'umma maudu'i ne mai muhimmanci hakan yayi ni kuma zan yi rubutu akan gamayyar al'adu abin da kika ga yafi dacewa shi zaki amma ki kwatar da hankalinki <laughs> ki kwatar da hankalinki yanka ganyaye ba wai har an waye gari yan taskala ke bada shawara ga waɗanda gobe su ne masu mukamman gwamnati ai ba zurfin karatu bane iya bada shawara sai kai kuma to sai an jima baba fatan alheri shalele wannan jarabawar ba na san zaki sheke ta fatan alheri kanwa <laughs> nagode sai na rama ma ki kula yan nan sai an jima to ni zan tafi sai an jima to a sauka lafiya ka girgiza ne ganin cewa na zo kai tsaye mamaki na jidura ka san waye ka ɗebo ƙafa ka zo na zo ne domin jaraba kaifinka ka kasance manta sabo kuma mai adalci a aikinka iya daɗe wanda kai kana aiki ne saboda baka halin da daidai da kai bane kai ma faɗan adam ne kuma kana da iyalai kana da ƴa mace a halin yanzu ina yarka take ne Mm. sautin kira mai daɗi yadda na shiga zargin hukuma yarka ita mata shiga ta karbi ta yaji na narka mata kwaya na sa yan sanda suka kwamushe ta kuma ba wata hujja da za ta gwada ni ne hakan amma kuma an tabbata yarka a maje take kai mazambaci ina yata take ofishin yan sanda na madafuwar barka da yan labai shin kun kama wata bisa tuhumar maye ƙwarar yan labai suna cikin magarkama ina ji ka ya kwanta da baka kayar kama gama ba ko dan kawai ma barazana na lalata rayuwar waɗannan yan mata hudun yanzu rayuwa ta tana cikin haɗari. amma haɗarin da rayuwar yarka ke ciki ya funawa saboda haka zabi ya rage naka zan kore duk wani zargi da ke kanka kada ka cuta min da yata to ai kenan nan da rabin sa'a za ka samu yarka a gidanka yawa yalla bai wallahi ba mu san komi ba ta karfi ta yaji aka dubai bai mu da wannan shari yalla bai dan Allah ka ce cire yawan mun roƙe ka ka taimake mu yalla bai ka saki yaron nan yalla bai ka san yadda dokar take an cike takarda gobe dole a gabatar da su a kotu zan karɓi belin su gobe saje kotun har karfe hudu ta yi ya har yanzu shalila bata dawo ba Ka kira wayarta. Na kira wayar ai tana kashe. To me ya faru kenan? La kun ganta, ganta ta dawo. Kin san tashi hankalin da muka shiga kuwa? To ya, ya jarabawar. Na rubuta ta da kyau yaya. Da kyau sauran shalele ta zama mai mukami ba. Ina kuka biya haka kuka dade? Eh wallahi mun je kallo ne da ƙawayena bayan mun gama jarabawa. Na san kin gaji sosai Shalila je ki huta. To baba. burin baba ɗaya ne a rayuwa shine kanwa ta zama mai mukamin gwamnati da ƙoƙarinsa mu bar shi ya samu haka yanzu wato shalilan mu kenan ta zama mai mukamin gwamnati na san baya da zaki je kallon fim ba tare da gaya mana yadda rubuta jarabawar ki ta kasance bakan wata ki fa tuna cewa ba wani abin da mama da baba suke tunani akan shi yau da kullum idan ba goben ki ba har kina ganin cewa wani abu zai faru da ke mu ci gaba da kasancewa a raye ne gaya me ya faru kan wata ko ma menene ya faru ni nan zan ji da shi gaya mun kanwata bayan mun gama jarabawa mun fito daga wajen jarabawa inda ka samu wata matsala ta 'yan sanda ias wata sunanka suke yi yanzu hakan na nufin ba zan zama mai mukamin gwamnati ba kuma na san ba za ka iya jura hakan ba wannan yasa nake son ɗaukar raina kuma shine zai wargaza masana'antar kwayoyinmu shine kuma ya kwace kudaden muna hawala yanzu namiji ne ya zo ba tare da 'yan mata ba dama na da yi na ta neman ka sai kuma gashi ka kawo min kanka a cikin dakika ɗaya zan iya sheƙe ka amma ba ka sa ni cikin damuwa sosai saboda tunani a kanka kafin na samu hucewa sai na ga mutane sun farauce ka kamar zaki da barewa sun kama ka sun sheke ka kamar yadda nake kallon rayuwar dabbobi a talabijin to ni nan zan gwada maka yadda ake farauta domin idan na so nawa magiya ba za ta saurari ba sannan kuka ba zai yiwu ba sai na gama sauti da ya za a ji shine na caskale dauki a cikin wannan madaukin na'urar da kyau ina ta gwada kaina don in gano kai dan sandan kasa da kasa ne jami'in sirri ne ko kuma na cibiyar bincike amma yadda kai fakonsa da cikakken mai da hankali ya tabbatar mu da cewa kai jami'in fikira ne kamance bayanai a kaina ka janye kara akan waɗancan yan matan shi kuma ka shigar da kara akan shi da bayanan da na baka idan ba haka ba ma'aunin ka ayan ah, labai ai mana fata riga ta bayyana nan take zan soke wancan karar karyar shi kuma wannan sai cikin kafin ka anta ya shi ku kai shi asibiti tukunna aka bata lokaci zai anta ya dogo sufa kai maza maza a kula da wancan kawu ga aiki a nan ina wancan yaron yayi tahiyu yana da wani aiki ne dama ai kullun kece kakakinsa kai kai ji mana. ta can za ka kai kare sun wuce ranar baikon ƙawarka tun dare ina ka je ka zauna kenan kai baka da amfanin komi ƙawarka za ta je babban gida a matsayin surika baka san ka taimaka ba malohon banza mai amfanin ka nake masa don Allah za mu yi magana ku ɗan yi haƙuri wannan karar akan ki an janye ta yanzu za ki zama mai mukami wannan ta ishe ki kyautar bai kwanki ko kina son wani abu ai kai kanka babban kyauta ne a gare ni yaya na gode ki ba komi a ah, majalla bai yawa yalla ne hanyar muje. shi dana ne kuma rayuwata komi nake yi domin shi nake yi waye waye wannan abu na dai tabbata shi jami'in tsaro ne daga ina yake kuma a ƙarƙashin wata hukuma yake sam san ba sani ba lallai kwa ka sani malin haƙuri. Kada ka taɓa ni. In dai kana so in ci gaba da ɗaukan ka a matsayin mijina to lalle wanda ya sa ɗan ma a doguwar suma. Ka tabbatar da cewa ka sheƙe shi. aiki kake a wajen baiko yayin da ɗana yake kwance rai a hannun Allah? Shi fa jini na ne. Ba zan yi wani numfashi mai ɗauke da farin ciki ba. Har sai na gano waye mishi haka na sheke shi. Bai ko bake na aka yi masa wannan shiri ballanta na auren ɗungurungun. Gaskiya na ji daɗi. Ni ba duk wannan ba. Ni tsoro nake ji me zai je ya dawo maka dangane da wancan al'amarin. Dalilin wannan abu ne ya aikata na rantsi sai na sheke iyalansa baki ɗaya sannan daga bisani in zo shi ma in sheke shi. duk wanda ya taba min ahali na ba rayuwa ta kaɗai zan shimfiɗa wajen kare su ba shi kanshi wanda ya taba sun sai na shimfiɗa rayuwarsa gab da bakin mutuwa sai na gama da gaba ɗaya iyalanka zan kula maka amma za mu yi raba daidai na yadda nan gaya min ina lakin ajiya na golden bakery ya ƙi bayani sai ma ya yi ƙoƙarin sheke ni baya da na iya ɗauke gawar Hawaii na mai halo yana bai maza maza ka hau jirgi zuwa hyderabad me ya faru ba maganar waya ba ce dole sai ka zo to labai, bai zan taho Bakulla Knight kenan mataimakin kwamishina na arewacin Patna gurbataccen jami'in kanan fatta shahararren mashaki. Bai tsaya iyakan harkar lulina ba hatta ɗana ya jefa rayuwarsa cikin hadari. Ko ɗaya daga cikin ahalinsa kar a bari a rayu An sa sunana a jerin waɗanda za a ba wa matsayin dattijan dokoki saboda haka a yi abin cikin kulawa. Bakul ba wai mashaki ba ne kadai jami'in ɗan sanda ne ya shahara wajen ƙari aiki ba tare da barin wata alama ba haka ya kafin a sheke shi dole sai an karci zirga-zirgarsa yalla bai bakul nan wajen a nan budurwarsa take aiki yalla bai kaga wancan to ai tace budurwar tasa yawa shine shine wannan kin kira ni cikin budurwa yaya ne wani ba zata zan maka kai dai mu je zaka gani kina ji ba ki gaya mun me ba zatan in ya so zai shirya ko in na gaya maka ya dawo ba ba zata ba kenan kai dai mu je to ai kenan Barinsa shayi, ina yake? Kofar za ka kyau. Na gode. Oh, na gane ba zaton da zaki min ai. Haramtacciyar harkar ake anan shi ne kika kawo ne ya kame ko? Kai, gidanmu ne fa nan. Ayo, ki Shigo. ga gida kamar na fim. Ga sanan sun zo. Gashi nan ya iso. Yan uwanmu ne nan duka suka taru. Babban al'amari ake kenan. Kwarai kuwa. Me al'amarin? Kowa da kowa barka dai. Barka. Wannan shine Kartik, dan sandan da ya fi kowanne gaskiya a garin nan. Dodon da yake hana tantiran garin nan bacci. Ah! Ah, tabarkalla, tabarkalla. <laughs> Kartik, jarumtarka, jajircewarka, nuna damuwarka da halaccinka sun yi matukar burge ni. Hakan ya sa, na yi tunanin yi maka bazata ta hanyar neman yardarka a gaban kowa a duk waɗancan shekarun da na ce ɗan sanda kaɗai zan aura to yau na yanke cewa wannan ɗan sandan kaɗai zan aura da kyau yanzu sora kai kana son riya mu dan Allah ki bani minti bi za mu yi magana ne riya ɗin ba a gaban kowa zai bayanin ta kai ba a gaban kowa za ka bada ansa minti bi kawai yanzu za mu dawo ai zo kafin ka keɓe da ita sai ka nemi izinin babanta nan da ɗan wani lokaci zai zo babanta eh kwarai kwarai kartik tun daga dalhi zai zo musamman dan ya ganka gagan shi shine wancan Dan sanda ne? To da wani abu ne? Ya kai kamar barawo ya ga dan sanda to. Eh to am. Ya ji mamaki ne da ban taba gaya masa ba. Eh, ya sa ba ki gaya min ba? Yanayin gaya maka ne bai zo ba ai. Da kin gaya min ai da ba zo wannan yanayin ba. Ba dan sanda kamar kowanne bane shi ne musamman ne. Shi ne mai jagorantar hukumar fikira to. Wannan aikata fara mukami ne ya labai. To ganin sa ma ya fi jin sa. Yadda yake son gashin bakin sa haka yayi matakar tsanar kwalo-kwalo. Ya labai gidaje ne. Kai, shi ne zai zo ganin ka ina za ka je? Zauna. Ina da wani aikin ujila ne dole in tafi. Ai ganin shugaban ka ya dauke ma aikin ko? Aikin ba wai na yan sanda ba, na basir ne. A wannan shekarun naka? Ba wani bane, na ne. Kwana casa'in yana fama. Ayya, nan da minti biyu zai zo sai ka je abinka. Ba zan iya jira ba yalla bai. Shike da basir kai kuma kai ne da jin ciwo? Waye kuma wannan? Ya naga jami'an tsaro da yawa a nan. Akwai wani shahararren madatsi da na sani. ni ne yalla bai zan turo ma adireshin wani gida ka duba min gidan wani ne yalla bai sannu baba baba ga kartik na a dadewa ta ta aiki ban taba ganin sarawa irin wannan yalla bai ina cikin damuwa ne me yasa kake cikin damuwa aiki za a yi wa baba na amma shi ke jin zogin a wani rukuni kake rukunin cin talbasti ai tun daga yaranta ta rukunin ka na aiki na tambaya mai da hankali akan aiki yasa na manta yalla bai furjini ka masa duk ya rikice wallahi ka ba komai zan sa hankalin sai kwanta tawo yalla bai ina zama mu zauna mu yi magana kenan je je ka to da nace mu ce bai magana in zuwa kike ni ma ba zan je ba kawai ba zan je ba kamar dan Allah mu je mana saurayi yalla ka kura ba Riya kada ki daga hankalin ki tambasa ya zan so shi sosai yalla bai nan gidan jagoran hukumar fikira ne badarawa ce to nagode gidan jagoran hukumar fikina ne ba da rawa ni gaggawar fecewa alamu sun nuna hankalin ka tashe ki me yasa ka kire na wariya hankali kan cewa kai jami'in dan sanda ne ni na sani cewa kai ma'aikacin kasada ne na san unguwarku na san gidanku hatta abin sha da kake yawan sha duk na sani ni fa jagoran fikira ne kowane bayan minti da sana binciko mai ke faruwa a rayuwar ɗata. In gaya ma gaskiya ya labai. Abin da ya kawo ni tun daga dalhi kenan. so da yawa na yi yunkurin na gaya mata amma kuma sai dakata saboda tsoron yadda za ta dauki abin wannan tsoron kuma so ne kafin zuwan kaniya ta ja ta gefen gaya mata gaskiya amma ta ki zuwa yanzu ka bani izini zan keɓe gefe da ita in gaya mata gaskiya a rabu daga ba ɗaya wannan tashin hankalin kar ka gaya mata yala bai akwai wani aikin da zan baka to sai ka gama aikin tukunna za ka gaya mata gaskiya amma kafin nan ban yadda ka gaya mata komai ba me aikin yala bai ka gane fa crash wanda ya fada doguwar su masa diyar suburbudan da kai masa to ne ga jairaj Dan sa ta biyu. Jairaj yana da wata matar? Akwai wata kusurwar ma bayan wannan. Shi tantiri ne. Ya aikata kisan kai bila adadin. Duk wani wanda ya ja da shi sai ya kashe shi. Har da jami'an 'yan sanda masu bincike a kansa. amma san bai bar hujja ko ɗaya da za a iya kama shi da ita ba. Abin ya yi matuƙar ɗaure mun kai labai. A ce mutumin da kirkinsa ya kai ya aura wa ɗansa 'yar ma'aikacinsa. Wannan abin ya yi ne ba don komi ba. sai dan al'umma su ga kimarsa saboda ya kasance yana da manufa ta siyasa domin yana so ya zama ɗaya daga cikin dattijan dokoki zuwa gaba ma yana nema ne ya samu kansa a cikin ɗan majalisar tarayya shine kundin sai zo ofishin mu akan cewa mu gudanar da ƙwarya ƙwaryar bincike a kansa to ni ma a wannan lokaci ne na gano abubuwa masu ban mamaki akan Jairaj. shugaba kuma wanda ya kafa masana'antar magunguna ta basun dara laboratories ya gamsu da cewa jairaj ma'aikacinsa ne na amana shugaban kamfanin ya aurar da sat lo Dara devi ga wani dan kasuwar da yake kasuwanci a ingila a sanadiyar auren sun samu karuwar da suka sa wa suna ragul bayan shekaru biyu da aihuwar yara mahaifin ya haɗu da hatsarin mota ya rasu harshandar farsal ya kasa jurar ganin yarsa mai ta gaba tana yawo a gabansa hakan ya sa ya shiga damuwa shi kuma shi da ya lura da haka sai ya fito ya bayyana cewa yana so ya aure masu dara alamar da ya sa harshen da farsal farin ciki yayin da ya danga yarsa da kamfaninsa ga jayaraj ba su sani ba cewa a shi jayara yana da mata har ma suna da ɗata ya yi matukar takatsatsan wajen ganin cewa ya kange duniya daga sanin gaskiya dan jera shi ya barazana ga alƙalin da aka wakilta akan al'amarin da ya shafi kashe-kashen da aka aiwatar a grand palace kaga kenan hakan ya tabbatar da cewa akwai alaka tsakanin wannan kashe-kashen da aka yi da tabbas kamar yadda aka yi tsammani idan jara ya zama babban minista shakka babu zai ƙara ƙarfi kafin haka ta faru dole mu tona asirinsa ƙarshen bayansa ya kasance shugabar basundara laboratories wato basundara devi in dai har tona asirinsa a wajenta to hakan tabbas zai zama na tamkar an kasara masa duk wata garkuwa tasa domin ita ce lagonsa a halin yanzu kai ne kaɗai za ka iya kusantar jairaj ta hanyar mahaifinka hakan ya sa na zaɓe ka domin aiwatar da wannan aiki me ka ce yadda ka fayyace min wannan gaskiyar akan jairaj ba ma shi ɗin gurungun ko hotonsa ba zai kasance a gidan nan ba yayin da kanwata za ta shiga zai tsinkayi cakwakiya iya cakwakiya ba tare da sanin taya aka yi abin ya an tayo ba yawa gasu sun dawo Riya na amince da wannan yaron sosai. <laughs> Na gode. jami'in hukumar fikira ne ya mazgi dana sannan ya kassara mun har na kafin na iya samun shiga jerin da cikin zartar da dokoki dole sai hukumar fikira ta bada rahoto a kaina a yanzu mai shiru sai abubuwa sun kankama amma bayan wannan lokacin kada kowa ya rai a gidansu kai zan neme ka da kaina idan lokaci ya zo kai mana kasadoji da yawa da rayuwarka mu kuma yau dangane da rayuwar kanwarka za mu haɗu mu tagaza maka nagode masta yanzu muslim ne shiri na gaba zan fara aiki ne a kamfanin jeraji lokacin da babanka ya ta matsa maka a kai kin yadda fa kai amma yanzu kuma da kace zaka yi da kanka sai ka hanta mu cikin tantama శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ భక్తవత్సల భాగవత ప్రియ jinjina ga Venkateshwara ka karɓi baikon gunki baba kowace rana soma ta kake da rige ƙarafunanka da fatan laifiya gane gaskiya ce baba uban karama fakalan fadu ne ya shigo mafarki na ya bani darasi ya ce da ba saurare ka dan kasara zan tabbata a rayuwata amma da na zama dan baiwa da na saurare ka cikin hamaganci na shine na tambaye shi to me bambancin amma sai ya ce min dan kasara durowa yake daga sama shi kuma dan baiwa tashi sama yake daga nan ne fa na gamsu to kaji yadda aka yi domin na bi sahunka da zaka sanya min albarka ina so na fara aiki a kamfanin fatan ban yi kuskure ba ba wani kuskure na mai farin ciki da haka ka shida mu je wajen mai gida yanzu Comrades nan? Na madam. Akwai wasu masu shirya bukukuwa da mata mutiyam ya san su. Maza a kirawo su a kammala tsare-tsaren biki. Da kamashin kashi talatin bisa ɗari za mu iya sayan fili a Tildor. Madam, da zaki saurare ni da sai in ce a matsayin wannan aure ɗaya tilo da zai faru a gidan nan zan kula da komai yadda ya kamata. Duk gajarar mu akan gashin kanmu mun muke yankewa, kwararru muke ne masu yanke. Malam Ratnam me na wahalar da kanka? Ka kwantar da hankali ka mori shagali. Na gode madam. Yala bai wannan filin bangalo ne wannan kuma na Kolkata. Na bangalo din nan yayi sosai. to amma yalla bai kolkata nan ma ba dama ne to shikenan kai magana akan duka biyu ma samu lokaci mu je mu rijista to yalla bai Madam malam rama tanda da rawa ya zo to ce masa ya shigo bayan lokaci mai tsayi dana ya shiga taitayinsa yana so ya yi aiki da mu da na kawo shi in za a iya daukar sa gaskiya hakan yayi ba karamin tallafi ba ne ga kamfanin mu idan ka shigo kyakkyawar shawara ka ce na gode madam mai gida hmm? kai da ma za ka tsundama cikin siyasa ne saboda haka idan kartik yana tare da mu ni fa tamkar hannun dama ki ne madam yalla bai kai makana bukatar hannun dama saboda haka zan zama mataimaki eh? haka ne kartik Wannan shine mata mutiyam. Shahararre a tattali, yanzu haka abincin da 'yan kamfani suke ci na miliyan biyar ne kawai a wata. Haba miliyan biyar? Kwarai ko miliyan biyar, amma abubuwa sun fi goma, kayan sha ba iyaka, ka gane abinci daban-daban, shinkafar kaza, doyan kifi, ba akuya, lema agwagwa, dan waken gwangwani, shinkafar tsamiya, farfesun gemun masara, babbakaccen dawisu, farantin ka ba zai diba ba, sai dai ka dibi na diba ka ban na bari. To yawan ya fi karfin ciki ma sai dai a zubar a shara. Eh. dubu dari biyar ya ishe mu mu ba ma'aikatan mu abinci masu lafiya ta yadda an yi tattalin lafiya kuma an yi tattalin arziki kyakkyawar shawara falfalar shawara ma'aikatan za ta ba kayan ganyaye yin hakan zai kashe musu karsashen su ni abinci cika irin da bikin satyanar yana puja hakan zai ba su azama eh. sauran ranar kuɗin da za a samu in aka sa asusun ma'aikata zai iya taimaka musu wajen karatun 'ya'yansu domin yawanci ma'aikata masu 'ya'ya biyu sai dai su iya biya wa ɗaya kuɗin karatu Malam mata wannan magana an yanke ta ayi yadda Kartif ya faɗa. To ai kenan madam. Rama can da rawo ka kawo mana zakakurin ma'aikaci. Mata. Yalla bai. Kai wa Kartif bayanin tsare-tsaren ayyuka. Wannan shawara ce mai kyau. Gaskiya hakan yayi domin aka bada gashi ga wanda bai yi aski ba ƙarshe sai da ƙare da ƙwaryen mulu. Daga shigowar ka kawai ka zo kamun yawa ka ja min asara. Asara kuma? Ba ni ka jawo ba, mai gidan abincin ka jawo, akalla kashi talatin bisa ɗari. Da me asara kuɗin mu ba gwara ya rasa ba? Duk da haka bai kamata ka tukan da kai ba ka ji ko? Dole ka bi matattakalar girma. Duk wani tunani da kake da, ka fara gaya min tukunna. Ni kuma bayan na tace sai in gabatar. Tun shawara ba mai kyau ba ka kai za a zarga. Ko ma dai me a dai ji daga na Ina zuwa. na tsaye da Hanuman. Gaskiya mai gida ka tirke ni. To shikenan. Ya kake kira na mai gida kamar yadda 'yan tasha suke faɗa. to mai gidan mace ma mai gida ba mai ɗaki zan kira ka eh to na gane a ce mai gidan wannan kundin ba kullun a sankama hannu kamar kuji bai nasi kai kai kai babu ruwanka da wannan kundin abu ne na kai da kai kai hakuri mai gida da kyau kartik na gode ya bai. yanzu ka samu nasarar shiga sansanin sa me motsin ka na gaba kafin ne motsi na na gaba ina buƙatar hama gondonin gona daga hukumar kai labai eh wani labai wanda ba aiki amma akwai zimma maloho amma kuma yana jin shi wani ne <laughs> ai kuwa wanda cip cip bayanan naka sanya daidai da ɗabi'unsa kullum ya zo aiki yadda ka sanya ce da kwakwalwarsa ya sa a firji kafin ya zo abin mamaki waye shi to suzuki suzuki dai sunan babansa honda babansa kuma maruti gamayya kuma sai ta haifar da suzuki suzuki subramanya inkiya peter inkiya pakodi kuncinsa a rayuwa gaza jurewa damuwarsa a rayuwa gaza ɓoyewa gaskiyarsa a rayuwa gaza yadda har yau duk aikin da ya shiga hannunsa ta bargaza yake komawa domin duk tunanin da ya zo kansa ko daidai ne ko ba daidai bane ya yake da shi ya tsallaka iyakar ƙasa don kama wani ɗan ta'addan afghanistan ne ya buɗe shagon aski a can saboda bakin cikin ya bata watanni shida ba abokin cinikayya ko ɗaya shine ya kama wani da ƙarfin tsiya ya aske masa gemu sai su kuma suka mishi tandar suka ɗora shi kan can to amma fa shi har yau bai gane cewa mutanen afghanistan su san ba sa aske gemunsu ba ai mai irin wannan kaɗi firin nake so yin laɓai yana ina yana mashaya a shan barasa da safa haka ba wai ya ji shan barasa ba ne. ya je ne don san kame wani dan daba wanda ake kira tiger bai yanzu ya shekara biyu yana aiki a wannan mashaya amma har yanzu bai kama shi na ce ka kawo min kwai sai ka kawo min bukabukan kaza Kutkure ne labai bari in canzo sai ka kawo min kwai ni da nace ka kawo min fuffuken kaza shashashan banza Kutkure ne labai bari in canzo maka madadin kawai kamar kurakurai biyu saboda yin wannan nasara aiki na da nake yi nake juran wannan na ce ba eh? ga damisa bai ya zo ka kai masa kaza a tarugu ta ga bai ba zai zo ba sai wani damisa bai ana sa kura bai ne shi ne fa ya zo eh? to aji ne ka ce damisa bai damisa taiga ne da hausa ko ta ga ah kenan wannan na nufin na shekara ina kai masa abinci da abin sha ba tare da na gane shi ba ne ya dai baka san me za kawo ba ne na dai san da wannan zan tafi ka shiga komar hukuma ba tare da sanin cewa kai ne ta taiga bai ba na yi shekara ina ce da 'yan tada baya da ke tsallaka iyakar ƙasa Suzuki Subramanyam, Inkiya Peter, Inkiya Bakori, duk da ban taba samun nasara ba ayyukan sirri na sha shida. Shine aka yi gefe da ni dan ana ganin ni karfa ne, amma yanzu ina shaka za a dare ne tsakiya. In kai jami'in sirri ne, duk waɗannan asirai na ne. Eh? Mu kuma jami'an sirrin sirrin taka kan labai. Jami'an sirrin sirrin taka jami'in sirri? Ah, a yayi wannan. Hey, kada ka raina lulu dan baya da nauyi haka zalika kada ka raina jami idan bashi da tsayi na gode mazaje na yi farin ciki a bisa nasara ta ta farko wannan shine gabar aikin ka na karshe shine aiki na karshe da zan ba yalla bai kina kana da zaka zama shekake ne wannan shine aiki na karshe da za a tura ka kenan yalla bai haka da nafin zaka zama shekake ne watan gobe zaka yi ritaya yo Allah na manta da shekarun saboda tsaba shagala da ayyuka wannan aiki yana buƙatar kasancewarka a kare Ai yadda nake tumbatsa da wannan nasara ta ba wasa yalla bai abinda zaka yi kawai ka bakar tik ya isa Lallaba ya ce na bi ka duk da cewa ni ne sama da kai me zan yi to kapce za ka yi duk wani dan wasan kapce ana buƙatar sa da salo ni kuma ni ne salo da kansa amma kapcen ka ya zama ba zakewa a ciki ya zama kamar gaske yadda za a ci. Kai shiru shekara ɗaya ne yana basaja a matsayin mai aski sannan a mashayar shekara biyu ne yana kai abinci sannan na yi bara a bakin kogin musi na tsawon shekara uku na sayar da busasshen kifi a lokacin zafi kamar ko takalmi a duk waɗannan ba ma halukin da ya gano cewa ni jami'in sirri ne to da duk waɗannan wace nasara ka samu aiki dan tsammani sai tsami sannan aiki dan farin ciki sai mai kishi ka kira musu nan kowace dabba ni kuma zan maka aiki daidai da halittarta da gaske kwarai kuwa to shikenan biri. ka gwada mana yadda biri yake yi a cikin yanayi daban-daban kamar ya to ya biri yake idan shi ya ɓaci ah! biri yana zazzabi makirin biri ah! biri ya yi madari. biri yana jin sanyi ah! Kudu bai lafiya. Za ka ce ka kawo nan kamce buri ka kawo. Ewa, eh, in dai har ka ci gaba da wannan karsashin baka da tsara to. Ba abin da zai tsaye da mu. Wani abu ya faru fa. Sorry. Eh? Kamar wanda ya mutu a ce irin wannan abu ya faru. A ce dan wana ya shiga doguwar suma ba baka kira da ka gaya mu sai da zo. Mai amfanin Facebook, Twitter, Skype da kuma kira da ake na WhatsApp. Duk da ci gaba da aka samu har yanzu kana cikin zamanin da alata a mishimita na na ne. Me yasa ka bar Uganda ka zo nan ka manta da filaye? Wasu filaye kuma yaya da dubu dari baka sai filaye ka dubu kuma jan na hatsari ne da su. Akan kwai ko biredi yanzu da mutum zai bi ka abuta kamar a wasan wayan nan na Temple Run. Ali for Bishima Sante, Lavi Somo Somo Kemote, Birbit Elefe. Eh, da ba dan karbana ni ne ka tura ni Uganda ita kuma Linda ta rike min wuta bata san bambanci tsakanin madannin na'ura da masauyar tasha ba eh tibila sai ba pe festa ma ne albitu abitu ba eh tibila abilisi ne cicile ba cicile ba eh eh kai kuma fa kai kuma yake a wancan ɗan gidan bayan ɗana na cikin dogon suma ga ya yamin ina jinka ah, madadin ka kama wanda ya mana aika aika sai ka mari kanina eh ah malini malini saurari na mana malini dan Allah barka dai Mali ne dan Allah. Madam dan Allah ki hakuri. Ban sani bane da biye ki. To shikenan je ka. Ya ita da shan bangaza ki kuma kai ne da magana. Madam me kika ce? Shikenan. Ta ce kin yafe mun mana da murmushi a fuskar ki. Zan mare ka da takalmi in ka ci gaba da bina. Hamago. To ai kenan. Ya kaga kafcen nawa ina fatan yayi. Ai fiye da yadda ma nace. Me yasa ne hakan to? Saboda duk wasu ayyuka da ake tura ka da kwakwalwa ka kake aiki. Amma a wannan aikin kuma jiki kawai ake bukata ya isa. Eh. Kaga giri yanzu yanzu ka tura wa Benu hotunan nan. Madam wannan katin auren dubu biyar ne sannan an samu saukin kashi ashirin cikin ɗari. To nawa ne kamushin ka Maganar samun sauki ake mala da tanam wannan da busassun kayan marmari ne da kuma atile dubu goma ne kacal. Za ta samu kenan da yawa. Ina nufin sauki malam mutiyam. Amma wannan ya ɗan yi tsada sai dai madam ina ganin. Boyayyen tarihin Jairaj ya bayyana. Kai shashasha me? Abin da aka buga na karanta yalla bai. Jairaj me zan gani? wannan wani zancen banzan ne kawai ba na shiga siyasa ba yan adawa me ba za su yi ba wannan bai wuce hada hoto ba yanzu ya zama gaba gari haka ne madam kin san me gida kamar wuta yake shi yasa hayaki ya san bado Mala Ratnam. Madam babanki ya ciyar da ni. Ba zan iya jurar cutuwaki ba. Na gane komai ai madam. Me ka gane kenan Kartik? Yanayin falsafar tsayuwarsu ya nuna cewa su ma'aurata ne. Yayin da shi wannan ƙetataccen mijin yake tantarar wannan matar tasa, shi kuma mai gida yana musu sulhu ne. amma yanayin fuskar bai nuna haka ba fuskar makidashi ai ba takardar mai zane ba ce ka gane gaskiya ne dama shi makidashi yayin da yake dariya to a lokacin yake ganiyar ketarsa shakka babu yanzu na tuna da na je asibiti ne duba wani mara lafiya shi ne na haɗu da su yana ta hantarar matan yana ta yi mata faɗa a wajen shi ne na sulhunta su na ce mai ita matar mutum tamkar uwa take ai irin waɗannan ba magana suke bukata ba san bada suke bukata yalla an yi maka wayar hoto daga malaysia oh to ku shakata abinku bari amsa wayar in dawo madam mu mutanen cikin gida an mana bayani to su al'umma fa Ka ko malam ratnam wa zai damu da wannan shirman labarin daga wata karamar mujalla madam mun kira ki ne daga tashar abn me zaki ki cewa kan haramtacciyar alaƙar mijinki ku daina wannan abun wannan kakakken labari ne ku zama kafa ta gari ku daina yada jita-jita don allah madam za mu yi wani shirin rabin awa mai suna uwar gida a can gida budurwa kuma a can asibiti in kika zo ofishin mu sai mu hira da ke na minti ashirin wannan duk shirman banza ne kai kuma daga tashin TV ka kira? Ah, yalla bai TV5 batu ne akan Jairaj wanda ke rakashewa daga gefe. Kai! Madam kin ce karamar mujalla ce amma je da labarin ya bazu ko ina. Yanzu kenan ya al'umma za ta kalli labai. A gida, mm. ina da shawarar yadda za a warware wannan cakwakiyar amma kai zan gaya wa ko madam. Na zai da Hanuman cewa duk wata magana ta zo ni zaka fara gayawa saboda haka zan ta. A gani na me zai hana mu da wannan makyatacin mijin da matarsa a gaban yan jarida sai su faɗa wa duniya su ma'aurata ne tabbas haka sai warware cakwakiyar ka faɗi rabi ni ma na faɗi rabi amma duka yaban nawa ne yawa yaro na jai waya bayan waya ake ta kira dangane da wannan labari gaba ɗaya kaina ya kulle akan mafita mutar da hankali wasu na gaya miji aiki manta kawai yalla bai kala bar batun nan domin yana da wata kyakkyawar shawara idan ta yi maka ka yi amfani da ita to za ka ban kyautar mota zan ba kyautar mota a wuri gaya min mu kira maƙetacin mijin da ita kuma matar su zauna gaban yan jarida sannan su gaya wa duniya cewa su ma'aurata ne kuma yan labai mutumin kirki ne kaga hakan zai share duk wata tantama wannan shawara ta yi mr nam nemo adireshin su yan labai mota audi yan labai wannan rashin adalci ne ni da za su yi mota to akan wani shawara da ka bayar shege kai kamata na yi eh. yalla bai shawar da ya bayar ba mummuna bace ai zancen gaskiya su biyu ba san juna ba kenan abin da aka ce da gaske ne ita yarinyar kawata ce ta facebook yarinya kuma ina nufin matar oh sako na mata na tambaye ta ya take nan ne fa ta gaya min cewa ɗanta bai da lafiya to shine fa daga zuwa duba ɗan nata aka samu wani munafikin ya ɗauki hoton mai buga mujalla yalla bai ai da kaiwa madam wannan bayanin kai baka san mata bane ko kaka gaskiya kam in sun amince da kai ka ji daɗin rayuwa aka san haka kuma su sheke ma ita yanzu dole ne mu yi wani abu don raba wa sundara da tantama yawa ni zan san yadda zan yi samu wannan mutumin zan shawo kansa yadda shine mijin wancan matar kai kuma sai ka shawo kanta ta yadda ta nuna cewa ita matarsa ce mu sa su yan jarida su haska su kaga an magance matsala na gode kartik je ka soma to to ya labai mai gida ka je maza maza ka kama aikin ka Jiraj, me wani jami'in fikira yake a nan? Wani jami'in fikira? Yawa wancan wancan! Ta yaka ya zama jami'in fikira? dan mai gudanar da masana'anta na nifa oh masana'antar barasakka sansanin ka na hawala da kuma kundi mai danka ya zuwa dogon suma duk shi aikata duk bannan da aka yi ma shi yama da ido na na gaishe tare da shugaban hukumar fikira Ramu canza da rawo. Yalla bai. Maza ka zo ofishina yanzu nan. To yalla bai. Yalla bai. Shin ɗanka yana aikin hukuma ne? Tambaye ka nake. <laughs> Dariyar me kake kuma? don ka jami'i ne yalla bai zomo kuma me zai hada shi da sheka tsuntsuwa kana ji ko ƙarya yake yi dan sa jami'i ne na gari da ido na oh na fahimci wanda ka gani kake daukawa shine ni ma kaina baban shi abin ya rikita ni ban ji mamaki ba da kace haka me kace kokarin cewa da kai wani jami'i mai matakar kama da dana tare da budurwarsa na gansu yana yawan sanyin turanci ni kuma dana ma turancin bakin sa sam sam bai ishe shi ba ka tabbatar wannan magana ta shakka babu to aikin tsaron ofishi ma faduwa jarabawar sa to je ka nagode labai sudakar zan turo maka wasu bayanai kai mun bincike a kai kai fa bukis ne bari mu kun san wannan wannan bursulin mu kenan me aikin sa aikin kasada tun yaushe kuka san shi to tun daga yaranta na san shi to amma ku suwaye me kuke so yan sanda ne halo sudakar yalla bai sunan shi karti kuma dan kasada ne a fim shikenan nagode gaskiya baban shi ya faɗa dole da kai wani mai kama da shi amma ba za mu yi sake ba halo yalla bai zan turo ma da wani hoto ka datsi kundin hukumar fikira ka bincika min ko akwai wani ma'aikaci a cikin kundin su sunan shi fikiram kumar daukar 2012 to na gode stephen tabbas su biyun daban suke da juna abun mamaki Oh Alwela bai. Kamar da yadda kai harsashe sun datsi kundin hukumar fikira domin binciko bayanai a kanka. Kafin nan dama mu kuma mun sarrafa kundin kamar ajiye a ciki. Yanzu sun tabbatar cewa ni dan sanda ne a baka. Ni kuma yanzu zan gwada musu a ƙasa. Ya har yanzu kake nan? ba za ka je ka samu shin bane maudu'i na shine daga cewar na samo ka kai ce man za ka yi rashin kunya tambayoyi irin waɗannan kutan tire za a yi wa ba 'yan sanda kamata ba ya labai shi ne fa wancan mutumin mummunan labari ni ne nan je faɗan ka dogo suma. kamar yadda zan jefa faka a magarkamar tihar saboda haka ka shirya sai na kakkarya maka susuwa banza ah, ah, ah. kyakkyawan labari ya labai. Ya labai eh, wancan ya ce mummunan labari wannan kuma ya ce kyakkyawa wannan namun ne. Shi mutumin ya amince idan ka ta Facebook ita ma ta amince komi ya shirya ya labai. To da kyau. Hmm. Wannan bai ba to duba wancan. Haloriya. Kana ina ne? Ina wajen siyayya. To juya ta bayan ka. Ka ji mamaki ne? Ai na jiga ne ma. Me yasa? Ah, ina nufin zai fi dacewa a ce akwai wani wanda zan ji ra'ayinsa akan rigar nan. Sai gashi kin zo a daidai. Maza zo zo mu je sai ki gani. Ina yayin ki ya shiga ne? Ina ga ya shiga ɗakin gwaji ne. To ya shiga gani? Yayi? Sam sam bai yi ba. Sauran lokuta ka yi abin da ranka ke so, amma a shirye-shiryen auren ƙawarka dole ka nutsu. So it is you again. Why are you following me? This is the final warning. If you talk again, I will shoot you. You hear me? Yalla bai kai da dan nan ko to yi hakuri. Ke ma hallo ga gashi anan. To ayi kenan. Ah, Riya, ki jaraba wannan rigar maka. Kai anya ko gaskiya wannan ba ta yi ba. a ba ce kuwa. Kyauta ta farko fa kenan. La, amma na ji dadi. Wannan rigar fa gaskiya ba ta yi ba. Ka ga gwada ah, wannan. David Master ya kira ni, ban ga ta sama ba. To ka gwada wannan mana. Allah mana kanwa. Ka gwada wannan in ya so sai ka tafi. Ohoho. abu ne ne na gode zan iya tafiya ba to ya cika ga wannan gaskiya wannan ta yi kar ka ga yadda kai kyau wace ce wannan yarinyar ah mama ce sannu mama sannu yan nan kan dai wannan ita ce gamo ka ce barka dai sannu da alamu dai gaba ɗaya gida ne aka zo ina baba to an mishi tiyatar basir ba ya samu lafiya yo baba yana da basir ne dama ni da babana muna tunanin cewa za mu zo nan gida domin maganar aure aure kuma wai wace ce wannan yarinyar ni ma abin wani da yake ta min ke wace ce na san ki ne wace ce ni ni na san me ke faruwa ita budurwar wani dan sanda ne wanda yake kama da kai sak ka gane ki haƙuri yarinya ni ma dan haka abin ya sa na rude yanzu ga shi ke ma ki rude ba saurayin ki bane wannan dana ne wannan yau na ga abin alajabi saurayin ki ayya iya turanci sosai wannan kuma ke ta haddin turanci yake wannan abu gaba daya ya sa na shiga rudani could this be true baba me take cewa ne turanci ta yi This is so strange. Irin wannan abu na sha ganin sa a fim, amma ban taba tunanin cewa zan ga irin wannan abu a zahiri ba. Dalla <laughs> idan ba ka damu ba, zan ɗauki hotonka, ina so zan tura wa saurayina. To. Na so abu zai girgiza shi. Na gode, ku yi haƙuri fa. Bari je nemo shi. <laughs> Sai an jima ku. To sai an jima. Yawa, mu je layin sari sai mu duba. To me gida mu je. Kaga, gaya min gaskiya. Akwai wani sak kamar kai? Eh mana akwai shi. Gashan turo mu hotonsa. Kenan budurwanka ce? Amma ta yi fa. Sadiq me wannan wasan kwaikwayon da kake yi? Da ka gabatar mana da ita ai. Ai na gabatar da ita yanzu za a samu shakwakiya ne. yi hauka ne? Wani mutum a gari kawai sai an fito a matsayin matarsa? Da ayyukan ne aka faru wannan maganar da kulikulin kuma da za a yi da mutum. Bai kamata ka gaya wa yata wannan maganar ba. Shiru. Malini ba su tana tantama ne. Wannan tantamar idan ba a share ta ba. Tsari na na shekara ashirin zai wargaje. Kullum ka ta magana akan shiri, me shirin ne? Kafin mutuwar harshen Darfur ya shigar da manyan shiyoyinsa da sunan jikansa. ni kuma ya sa sunana a matsayin mai kula da shiyoyin kafin dan ya yi aure bayan ya yi aure komi da komi zai koma hannunsa kenan lamarin ka zai dawo kamar na karen gadin da ya koma karen titi bayan auren rahul zan shirya wani hadarin karya sannan na gama da shi da matarsa da kuma basundara inda haɗin auren an yi da 'yar gidan mai kuɗi ce da an yi ta bincike bincike da tone tone amma kasancewar da 'yar gidan masu matsakaicin ƙarfi ne tsalle suka yi suna murna 'yarsu ta yi samuwa idan kuma ta mutu za su rufu mukaddara su ce ai ƙaddara ce wannan ne yasa na zaɓi 'yar gidan ma'aikaci na. gaskiya ka yi tunani sosai akan gobanmu saboda haka na shirya. ni ma a redin nake linda zan kira kira shiga wani atisaye ne. barka ne sarki. Shi din ne? Ka fara shirman naka ko ka yana ciki. Ku yi haƙuri, matsalar ido gare shi, kuma baya son sa baro. Ai ga irin ta nan. Wai shan ina mai gidan naki yake? Ai matsalar ji da kai ce da shi. Sai an kira shi zai zo. Mai gida! su zo ce in inkiya peter inkiya fukoda amma yanzu ya rikida ya koma makitacin miji nagartarsa tantama mara adadi ƙetarsa mara wa'adi ji da kansa gagara jura Sai eh, me kike daga murya an gaya miki ni kurma ne eh lashe ni kurma ne ban ci haka bane gida to ki ga min ihun me kike yi Ga min mana me ne ihun Wata da haka yi. me na taba ni ni sirkin ka ne eh ni sirkin ka ne akan me zaka taba ni ina sallama ka ko su waye kuka zo min nan wata gudunmuwar kuka zo ne ma a ya labai mun zo ne akan wani muhimmin aiki tare da kai me kenan kalli wannan a wannan wani irin itkanci ne ga mun tun yaushe kike wannan rashin mutuncin eh Eh, tun yaushe kike cin amana ta. Ba kamar uwa take. Ba ta ba sai na taka ka gane. Ki gaya min tun yaushe. Ya kake dukan ta ne to. Wannan nake duka daban mai jin zafi daban iya. Ya kake irin wannan maganar ga babban mutum haka? Na gane. Wato tunda asibiti ya nuna damuwar shi akan ki ko? Shine yanzu kike nuna masa wato. Kenan wasan kwaikwayo kuje so ku yi min ba? Ina ji ina gani ina raye zan rena ma hankali. Aikin ba sa aikin ba. daga kasar jamus ba ka siya shi sai ka ya bai kamata ka dinga kawo irin wannan tunanin ba shi fa na jama'a ne kamar yadda matata take tawa kawai mummunar fahimta ne ina gaya maka a matsayina na matarsa shi babban mutum ne dan nagartarsa har kyautar badmar mashiri aka ba sa. yan adawarsa ne suka yi amfani da hotonsa wajen ɓata masa suna abin da ya sa maka zo nan kenan duk da miji kina da fuskar munafukai ke kina da fuskar kamilai yanzu me kuke so na yi muku fitowa zaka yi gaba yan eh? jarida in ya so sai kai musu bayani abin ne fara boye kuke so na bayyana a ah, ba boye kace suna da wata alaka ba cewa zaka yi ba alaka tsakanin su wasu yana abubuwa ne waɗannan a na auren na auren ku kamar yara na auren ku haka aka rubuta min aka rubuta maka kuma ina nufin haka ubangiji ya rubuta yau zan yi tanadi da dare yayin da nake kwalbewa akan cewa zan zo ko kuma ba zan zo ba karcik wannan mutumin ba zai iya wasa tayi yawa haka ne labai zan sheke shi muddin na sake ganin sa maza ka dauki shi daga nan gida to labai zo to ga nan fasu barka da safiya madam barka da karcik kana lafiya lafiya kalau mutum ya dai daga kana sauri sabon fira ya ka samu a fune shine nake so na gwada wa mai gida ce filaye ne amma kadarori na gani kullum sai ka samu mai gida kana fili a waje kaza fili a waje kaza ashe filayen kenan waɗannan karalla malam waɗannan yan matan su ne masu filayen to waɗannan ba su kamar masu sayar filaye ba kana kallon su ka gamar sadawa karalla kai shiru kai kullum zargin mutane kawa ga mata eh? tafi to amma madam na ce ka tafi to na gode madam madam da alhamu ratnam ya faɗi maganar gaskiya akan ƴan matan nan duba da wannan mai yiwa abinda mujallar suka buga gaskiya ne ma mr ratnam madam baban ki ya ciyar da ni ba zan lamunci a cutar da ke ba to malam ratnam kai me nufin ka tantama kake waɗancan ba mata da miji bane cewa yalla bai ne hada su akan su gwada cewa su mata da miji ne kafin yanzu ina tantama akan wannan amma yanzu na tabbatar tushen tantama ta farko wancan da ya kira yalla bai da sirki tushen tantama ta biyu da aka masge ta yallaɓe jikinsa habari yake dan haushi tantama ta uku mai hada yallaɓe da jin haushi da an wance karar da kayan gidansu tushen tantama ta hudu Mr. Nam da ya isa haka akwai wani abin da ba daidai ba ai komai ma ba daidai bane madam ka je shagalin bikin zagayowar shekara auren su ka gano ko mata da mijin gaske ne ko kuma ba haka bane Wayo Allah, saboda wannan magana ta wuce sai da muka hayo wani mahaukaci a matsayin mijin matata saboda rawar kanka ga shan wasu hotuna yanzu dole sai mu sake wata dabara ya muka iyaye labai dole ayi abin da za a yi amma kar ya sake sa hannu da ke ta kaji ko ya kada mu akan takamar wata iyalin ka labai ba kawai ce ta facebook ba ko ma wace ya ita mace ce to ba komi ka ci gaba da kallo ta kyamarar na'ura zan san me zan yi akan zakiyar wancan su je ka ka sai da zaka yi kamo jakin ba komi zan samo sa kai ma ka sa kawai ta facebook ta yadda ba zai yi ba Ba zan sake jure cin zarafinsa ba, wani kazami da shi. Don Allah Malini, ba su tana tantama ne, ki bada haɗin kai a wannan mana kawai. To shi kenan, wannan ya zama na ƙarshe, na ƙarshe kenan zan yi. Na gode sosai Malini. Sarki ya rutsa da ni kamar sabuwar wayewa da safe, amma yanzu na gane shi, dama shi zan yi kamar fara, idan kuma bai daddara ba, to zan haɗa hodar Iblis da lemon sashi da gosuma Na kyamarar na'ura ta yadda zanga komi da komi da ke faruwa. An gama. Ki sauri ki kawo mana kina tafiya kamar wata amarya. Ga abokanina na sun iso. ne. da mana, shigo. Waɗannan da abokaina ne na yarinta. Barka da Ban gane ba. wannan ya ta ce ka kammala digirinka lokacin da suke tata ta kai kace za ka kawo mana azanci yanzu za ka sha habaici <laughs> barka da zagayowar shekarar auren ku thank you very much madam ta ce mu kawo wannan kyauta ta ce oh mun gode to shiga da wannan ciki ko madam yau ce ranar auren ki za mu iya ganin kundin hotuna ai kundin hotunan ya gone a wata gobara da aka yi abokina mu so mu cancarewa mana to ba sai fike ya zo ba kana nufin fike wato fawon kalen zai zo na shagalin naku ba wannan fike din bane ɗayan fike din ne abokina ne ah yawa gashi ma ya zo Na gode fike. Sunan shi fike daga duniyar makwabta ya zo. Ya ba ziyara ne saboda ya rasa abin hawansa. Yayin da yake duba tafin hannu na kallon sama, shi kuma haka yake yi. Dawa, kallon Bahamake Bahamake kake min koyaya. Yau na ka satar fasahar fim din fike. Zan ba ku asalin labarin da yake tattare da fim din fike. yayin da rash kumari hirani ya da shi a cikin mota daga dan bashi labarin sa fisha kawai sai mai da labarin fim kai ban yadda ba zan sa shi ya yadda ka kana zama kasar uganda sunan matar kalinda kuma nan gaba za ta yi wa kusa ina ƙarya ne wallahi ƙarya ne dole ma fa sai mai tene eh eh, eh. <laughs> na nuna rabin gaskiya yanzu nuna ta duka domin neman sanya wasu doguwar suma ta hanyar hada hodar iblis da lemo ya ajiye hodar iblis a aljihunsa eh akwai kitamar mana wannan fike labai daga rike hannu haka sa abin da ke aljihu wajo Allah wannan abin da shirye ke min kama ban yadda ba zaka dai da na karanto maka tsatsanka ina jin ka to me ke hannayenka <laughs> sunan ka mani ratnam baban ka kuma shiva ratnam kakan ka kuma sunan shin ba ratnam kenan duka sunayen gidan nasu akwai ratnam a ciki ko ba haka ba kwarai ma kuwa wannan mani ratnam din dauraren bawa ne ga halin basun da devi kuma ya zo nan ne dan ya gane wani sirri wannan ita ce makurar makurori wayo da kace sirri na tana da wani abu fike inda bukata zan iya dafa kafarka so nake ka rike hannuwan matata ka gani ko da wani a zuciyarta dan Allah ka taimaka min na taimaki mutane da yawa kai kuma friend ina ne tawago wani wani abu ne mara ba da haka ko da ya ta yadda ni ba zan yadda ba ya tamkar ruwa take kai wa ka ce baka yadda ba ke zauna ki ji hannunsa za fara aikin ka ehe Ai, na kuma zaka je, baka ce komi ba. ta za ta iya rusa aure, sanin ya kamata shine na. Kada ka damu, zuciya za ta tamkar dutse take. To saurara ka ji. Akwai wani wato, a cikin rayuwar matarka shi dogo ne kuma yana da hadari an dauke shi aiki a wani kamfani daga karshe kuma ya aure yan shugaban kamfanin kai wannan abin da gaske ne ba yo duk ba wannan ba faɗi sunansa yawa faɗi sunansa sunansa matsalar babu sabis mai karfi a nan kai waya ne da sai da sabis amma ni bayanai na kamar karatun jarida haka ka zayyano yanzu kuma me yasa ka makale ka bana mana fike fike fara bana nan Allah a'a ka bani sunan fike ga mana shi wani ne shi fike ga mana dala Allah ga mana waye shi wannan zuciyarsa bude take kamar bude da littafi ita ko ta arba take kirif um. ke ki gaya min wane ne wancan munafikin ne ko ki gaya wane ne ki gaya min ki gaya ba sai zuba da zaka ce min da sai kake da yalla bai kai hakuri wannan ba abin da zaka dauka da zafi bane in ba. dauka da zafi ba kina da taskarewa sai kana labalan wannan kawai ko sai na ce ka ce dare ne sai hakuri ka ji wanda ya kawo wasa sai na shege shi sai na shege ku ku bani waje munafikin Allah ta'ala zo na ina kake na ne da zama da gaskiya zo na ina kake wane ne wane ne shi ba ki bayani ba kai wannan sai na fahimci ne sai kin gaya min shi Dan an ce kai ba sa a matsayin mijinta shine sai ka rike ta? Baka san cewa ita ce mata ta kuma ita ce komai tawa ba shine zaka taba ta sai na harbe ka. Basu wato ba bukata. Duk tsawon shekarun na yaudara ta kake yi. Kada ka nemi dorawa. gobe ne auren rahul ana kammala komi za ka yi murabus daga kan duk wani matsayi da kake da shi a kamfanin nan haka zalika ka janye daga abin da kake nema na siyasa idan ba haka ba zan tona asirinka wa duniya ka ci ka gane <laughs> Na gode babban yaya, ba ƙari ba rage komi kayi shi daidai. Eh. su bai manya kai makura ne, kaftawar ka tayi sosai, lambar yabo dole ne ma ka samu. Na gode. Bangal <laughs> ya danduna ne. saboda sun yi kwanaki suna gana masa azaba baya hayyacinsa wani hali ki cike labai likita ya nan da kwana biyu zuwa uku zai warware mun gano bayani akan martan ne ta hanyar madatsin da ya datsi na'urar mu bayan mun kama shi ka biyo mu hukuma ta kama ka martan kuma bai shiga hannu sai ya mana cikakken bayani akan kashe-kashen da aka yi a grand palace jairaj ya fara sakin magunguna na bogi a kasuwanni da sunan Vasundara Pharmaceuticals. Hakan ya jawo rasuwar mutane da yawa bayan aiwatar da gwaje-gwajen magunguna da suka saba wa doka. Wani ma'aikaci mai suna Shiyan Prasad a bisa sanin mai ke faruwa ya kai korafi ga hukumar kula da lamarin magunguna tare da hujjoji jami'i daga Delhi ya zo domin bincike. Duk bayanan suna cikin wannan madaukin. A matsayina na jami'i zan ɗauki matakin da ya dace. Kasancewar Jairaj ya san komi kuma ya san komi kansa zai faɗo kawai sai ya shirya a su. inda aka je wajen taron jama'a aka bude wuta yayi abin yadda za a ce harin ta'addanci wani yaro da yake aiki a wajen shi tsinci ma'ajin sannan ya miƙa wa ravi ma'ajin da zarar yayanka ya dawo hayacinsa to fa ta ƙare da jairaj gaba ɗaya daga nan aikinka ya kammala na gode labai sannan akwai wani babban aiki wanda ya fi wannan ma wanne ki ne labai faɗa wa 'ya tariya cewa kai ba ɗan sanda ba ne ka kula ɗana ya farfado daga doguwar suma ala ƙara lafiyar difu babanka amma ya damu sosai yalla bai wannan martan ɗin ya faɗi komi da komi a hannun yan bincike rabi yana farfadowa to wallahi don makomar mu magargama ya hara ɗanka ƙarshe ya mai da shi ɗan zaman kusurwa yanzu kuma kai yake hari yalla bai da alamu duk abin da ya shirya sai ya aikata bari mara salfin tsaro tunda baya ya magargama yalla bai kai shiru kuma yanzu ya sami kenan shiru baya da wata fasara kintatar shiru abu ne mai matukar wahala wanda ya shiru ba san iya tsaurin tanadinsa ba Hello? Riya ce? Kartik bai na asibiti. Me faru? Suna karan ne da tantirai aka yi masa harbi uku alamar ya yi tsamari sosai. Dama sai dai shi zai ajiye aikin dan sandan nan. Amma saboda ke fasa. Da ya canza zai zama dan kasa da ashirin fim. Lila ki yadda. Na yi babban kuskure. Maganar cewa da kowane mutumi bai kama da nisak ba gaskiya ba ce ni ba dan sanda bane yadda kika dauka ni dan kasada ne Bruce Lee sau da yawa na yi niyyar na fito na gaya miki gaskiya amma sai na kasa hakan ba wai dan yaudara bane dan fargaba ne akan tsoron zan iya rasa ki da kuma soyayyar ki haƙuri kai nake so ba aikin ka ba ina son ka yawa tun a farkon fara binciken su akai na nake samu ne sheke su amma kai kayi dace kayi nisa ta yaya kake ganin zan barka da ranka na sha mazga mara adadi a wajen karamin mai gida saboda kai dole ya zama shekakkiyen labai ina ni ne zan sheke wannan banzan Kuna koyon labai ka shege shi ka shege takaicinka ka gara da alburusan a jikinsa buɗe ranar ba magauci daga yau ba wani makiyin mu da zai rage a raye kamar yake ne bai basundara da ɗanta da sirkarta za su bar shiridi zuwa auren gaba a mota za mu datse sabis sabis na wayoyinsu ta yadda ba za su iya kiran kowa a waya ba kuma su ma ba wanda zai iya kiransu za su je gaishe da ubangiji ne amma daga nan ni zan hankaɗa su zuwa gurinsa a ɗauki gawarsa a jefa ta a kogin gandi beta Ya naga kamar kina cikin damuwa. Na ga ina ta kokarin kiran ka ne, amma gaba ɗaya wayar ta haƙi shiga. Ni ma kaina waya ta babu service. Abun mamaki. Ni kike waye ni ko ba haka ba ni nan dan jairaj ne ko baki ji bane nace dansa ne mijinki inkiya babana ya yi shirin sheke ku ne wannan aiki ne da mutane na za su iya amma kun san me sa na shiga zancen saboda a dalilin ki ne na samar ta kiran da sunan dan babana na tsawon shekara 25 bayan daukar fasa da zangi ta hanyar sheke ku duka ga masarautar dukiyar ku duka ni ne zan zamo sarki Sonic! <laughs> kana bin wai kana raye sanadiyar girgizar da na bayar da kai da mahaifinka duka notukan ku sai sun kwance domin gano me shirin babanka bayan da radebi ta kama shi da laifi dumu-dumu shine muka sauya ramji ɗinku da masta namu a halin yanzu so suke su sheke ka masta kai abin da na ce masta wannan masarafin alburushin jiki ne ka sarrafa shi gashi nan ka gane masta ya baka bindiga mai dauke da fankon alburusai mun yi amfani da sirdabarin da ake a fim mun rena muku hankali ni macaskali ne in na dauki aiki ba hutun rabin lokaci har sai na ga bayansa sambada zalla in a can na rasa ka anan zan shege ka je mu je ina jin karatunam yalla bai kai hakuri ahli gaba ɗaya sun mutu a wani hadari me kure yalla bai an kwashe gawawwakin nasa an dora a ruwa yalla bai sun ce sai ka zo ka sa hannu za su bada gawawwakin to ga nan zuwa yanzu ratnam kai maca kafin yanzu a ɗan kasuwa na kake gani na yanzu kuma zaka gani a shahararren ɗan kafci yallaɓai mummunan abu ne ya faru yallaɓai tabbatar Podmaster a matsayinka na ɗan kasuwa a wannan kamcin naka dole ka ci Oscar. Ina son ga fuskar basu ita na karshe da na yaro na ma dan Allah bude. Ya hakuri yalla bai yalla bai. Na ce a bude mun bude. Zo mana. Zo ku bude. Kai zo ka bude. ya kaci girgizar ta girgizi ko da saura kenan kai ne wancan dan sandan me ne wanda bakin cikin ya labai yanzu ya labai matar da jema rana zaka shege da danta har da ma kanwata wannan ba daidai bane san ba daidai bane ba daidai bane ban gane ba sha sha sha ina raye ta yaya har zan bari hakan ta kasance ha ha ya labai ya hakuri ya labai ya san rike ma wuya haka kai zan bi ka da mazga in saka gudu akan titi ta yadda zufarka ta kare ka koma gumin jini har sai ya kare banza tsawon shekaru fuska biyu kai kake ta nuna wa mutane ni kuma na nuna maka mutum biyu baka gane ba ni ne na fito a dan sanda na ragargaza ma har ka kuma ni ne na amfani da matsayina na hannun dama na tona asirinka a wajen madam ɗanka ya zamo shegagge a dalilin zanaban da ka aikata na riga na gane kai kan jiri ne tun ran da asiranka ya tono yanzu na zo na gane ma cewa ka ma zarce hakan sosai sosai na tsani kaina saboda tsawon shekarun da na yi a matsayin matarka kai ramji maza ka shige su duka me zan shige in bar da gashin baki na kudi ne lesi wannan ba ramji dinka ba ne masta na ne kai waɗannan kita nan ni fa ban gane ba domin gano shirye-shiryen da kake na kulle ramji dinka, sannan na musanya shi da masta dina. akwatin uku na jiran ka ka sani cewa shugaban hukumar fikira na raye ka sani da zarar yayana ya buɗe idansa gobe umarnin kamu ba beli za a yi a kanka daga nan kuma ma'aunin ka zai yi wata mummunar bindiga yalla bai wannan mataskarin gaske ne shi yasa dukan sai ke da karfi sosai yanzu mafitar mu ɗaya ce tak mu hau jirgi mu fece zuwa wata ƙasar inda za mu samu filaye da yawa ba zan raba da wanda ya sheƙe min ɗana ba. Yalla ba ya mana imani kamar ka san bai kamata ya samu ka wazo shi da sandaukar fansa haka ba. Har fa nuna min gawar ɗana ya yi, ni kuma zan gwada masa waye ne. Halo? Ina babana yake? Ramachandra Rao. yalla bai na da rawo dama na kira ka ne na gaya maka wasu abubuwa akan ɗanka me kuma yalla bai abubuwan da yi suna da yawa da yana yaro ya sadaukar da karatunsa domin kanwarsa ta samu karatu ka gane ba ne bisa sanin ba za ka iya biya musu kuɗi su karatu su bi ba ya cin jarabawa da gangan saboda kuɗin da kake samu ba zai ishe ka ka biya wa 'yarka ta yi karatun zama mai mukamin gwamnati ba shi ne fara aiki a matsayin ɗan kasada bayan ya shirya komi domin samun wa yarka daman shiga makarantar da kake bukata sai bi wata hanya don kada ka gane ka san me yasa ya yi haka ya yi haka ne don ya sa ka ji gamsuwar cewa ka sa yarka ta zama mai mukamin gwamnati a lokacin da yarka take bamu wannan labarin san ban yadda da abin ba amma yanzu na ji na fara yadda da yanzu na gane cewa zai iya sadaukar da komi idan har aka taba masa ahali so nake na gaya zai idan na sheke ka a gaban idansa kai haƙuri lamu canza da rawo kai nuna min gawar ɗana kai kawai ni kuma zan nuna ma mutuwar babanka minti goma sha biyar ka gare ka zaɓinka ne ka kai babanka asibiti domin a ceci ransa ko kuma ka ceci budurwarka da ke hannun mutane na a wani gidan gona zaɓi ya rage naka ni yanzu ƙasar nan zan bari na bar ka lafiya Gertie! bai da dan kamar taba ganwansa an taya shi dogo su ma ya baga gotawa da kai kokarin shege ta akwatunan gawa ya bude ma yanzu kuma kasu kurkuna baban sa buga a gaban idanunsa domin ganin irin karshen da ya tada da maka na ji na shiga cewa kwaki rika guwa kada ka damu nan da rabin sa'a zamu bar kasar nan rabin sa'a fa mintuna har talatin fike ne labai kowa yayin da zai mutu yana fargabar a wani hali zai bar iyalansa amma ni ina jin karfin gwiwa domin ina da kai baba ka daina faɗan haka babu da zai same ka na san cewa ko da bana nan za ka kula min da iyalaina ina da yakinin haka burin kowane uba ya ga ɗansa ya zama babban mutum ya zarce kowa amma ba lallai ya damu da ɗansa ya zamo mai cike da mutuntaka ba ta yaya aka yi na juri zagin ka ba tare da fahimtar ka ba eh ɗana ina na dama a bayan kowace kalma da ka zage ni da ita babu ba abin da nake gani ce zafin san da kake min ni baba da na kai abubuwa da yawa ga ahalinmu ka ci kaladanka ka yafe babanka ina son ka baba ina matakar son ka ba abin da zai faru da kai baba ba abin da zai faru da kai kevin shi ke yarinyar nan an gama james Baba, labe kana ina ne ina wajen daukar hoton fostan fim na 150 ne Ya labe na shiga matsala ne ina neman taimakon ka to ya kai kada ka damu an gama shikenan direban jirgi na yi wa saurayinki alkawarin cewa zan mai da ke gida lami lafiya waya kawai tazara ce ta lokaci amma a lokacin a'a ba za a samu tazara ba likita ya cikin mahaifin nawa ka kawo shi akan lokaci kada ka damu komi zai daidai ana mishi tiyata ne na gode likita ya ne kike ta kura min ido salon ka sak irin na saurayi na kamar ya kenan nace salon ka sak irin na saurayi na Kamar ya kenan. Ina nufin salon saurayi na? San irin naka ne. Yanzu kika hau kan ma'auni. La wannan ba iri ɗaya ne. A takaice nake na ni sa ne. gasta ya zo muku na gaskiya na saki sa'a. Na gode ya bai. <laughs> A ga mutumin na kiyaye. Ya bai mun gode sosai. Ka ce mu akan lokaci. A haba karka da mun ba komi. Ya baban naka. Baya hadari, zai warke. Da kyau. Amma fa zaɓin ka yayi, ka gane. Na gode ya bai. Da labu ka kware a hawa doki. Eh kwarai ko amma ta hanyar kallon fina-finanka. To zo mu je, mu je mu dana. yala bai, da izinin ka zan iya. Na gode. yallaɓe bai kamo karsashin ka samsam ba abu ne mai sauki ba domin ka kere tsara abin da yake sama mun wannan karsashin nawa ba komai bane illa masoya na suna shan suna jira na barin je sai an jima to ya laɓe. yalla bai sai da na ce kada mu bata lokacin nan gwani mu fice yanzu shi kenan ba kai ba filaye sai dai fada akan abinci a can magargama rabi prakash ya mika hujjoji ga hukuma saboda haka za kama ka to hukuma ta kama ka yalla bai a matsayin wannan ne aiki na karshe kuma nasara ta farko ka bani izinin kwamishe shi an baka na gode labai mutumin da yake koyewa a bayan fage yana yin yaudara ko ya sa shege mutane kamar kiyashi to mutum ba zai sha ba ko da mafarki ne tantirai su ji samu garkama wannan tilas ne haka zalika mai yaudara karfin wannan kayan kenan duk da cewa kalaman dawa ne amma jigon shine hukumar da ta tsaya min ka dauki darasin sannan ka cafke wayar kana warge cikin dakika ɗaya zaka zama shekakke amma hakan ya kasa so nake da kowane numfashi fargaba ta kama ka lokacin da za a rataye ka ka zauna cikin fargaba a magarkama kana jiran beli wanda ba zai taba zuwa ba sai ka tafi wannan shine ma'aunin ai ba ni zaki bawa ba yata yayanki zaki ba ni na yi tunanin mai da ke mai mukami shi kuma ya tabbatar da hakan duk gidan da suke da ɗa kamar ka ai dole ne su kasance cikin farin ciki kana damuwa da nauyin iyayenka ka cika mataskali na gode madam ni ma kaina zan yi farin ciki idan ka sa hannu akan wannan takardar me wannan ba dama za ka zama dan sanda ba A Kafta.